To, a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a, mun dawo muna tare da bolara Shak Abul Fatai Sani a Tijjani. alhamdulillahi, wannan topic da Shak ya aka bashi suna cewa maganan Shak Usman Nuhu Sharubutu, bi ma'ana Chief Imam of Ghana, limamin babban limamin ƙasar Ghana kakab gaba ɗaya. ya yi wani magana kuma maganansa ya naƙalto ne shi ya yi to wannan magana ta tashi ta tsaya gaskiya a ƙasar ghana gaba ɗaya a wannan magana bi ma'ana maganan sufi she sufi to a nan za ku ga shak abulfatai shak junaidu shak munir adam koza shak mal nasir ado musa a da yawancinsu sun sha karanto mana a nan cewa maganan sufi hatta shak ibn taimiya ya ce maganan sufi in sufi ya yi magana a daina shiga musu cikin maganganu ka tambayi sufi me ake nufi da wannan magana da ya yi to ga abu ta yi wai maganan shak usman nusha rubutu a cikin gidan wai cikin gidan ibn taimiyya to in an ce cikin gidan ibn taimiyya bi ma'ana shak ibn taimiyya ya taba yin haka ko dai yan izala ka gaba da sun taba yin haka ko dai akwai abin da ake ce masa ga wani abu kan matan sarki baya ido ta gani ko dai irin wannan ne to abin da dai za mu yi anan kuwar mu kasa kunne mu ji in malam ya ba mu dama saboda wasu wala ba su ji ba sun ce to shin me chief imam of ghana ya faɗa wasu ba su ji ba in malam ya ba mu dama insha Allah za mu saka wannan bidiyo na chief imam insha Allah jama'a ku saulara ku ji sa'an nan shek ya yi kara. to bismillah shek bismillah a sa a sa tukunna masha Allah to jama'a za mu ji maganar da eh, mulana eh, Chief Imam Nuhu Sharubutu ya faɗa amma kan haka shai abin a seconds ɗaya ya hakuri seconds ɗaya ɗaya ɗaya kawai zan ɗauki biro To, masha Allah. Jama'a za mu ji maganan da uh, Maulana Chief Imam ya faɗa mu ji. Mun gabu da shehu lokacin nkurma. Ni ke tarjimami. Na shehu ya magana shan fasarta shi da Hausa. Mi shehu ya ce mana? Ya ce lamintu lakum sa'adatan duniya ukhra. lamin turakum sa'alatan duniya okura na lamunce muku daɗin kai duniya da lahira ya ce na lamunce muku daɗin kai duniya da lahira rannan masu cire hula suna bani masu riga suna bani jin daɗin fasarar da na gaya musu abin da shi saboda shi ni kuma albarkar sai da ita da shehu na lamunce ma kowa daɗin kai duniya da lahira To, masha Allah, Sheikh mun ji abin da Malam ya faɗa. Ya lamurce wa jama'a duniya da lahira.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 da ma dai makiya duka masu bin fejin musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa ah, ya kamata a ce karatunmu ya kasance gobe ne to amma akwai ah, wani uzirai da suka shigo to sai na roƙi sarki zaki a yi min alfarma da mu gabatar da wannan karatu a yau hmm. duk da wannan karatun aridi ne ya shigo ba shine asalin topic din da muke gabatarwa ba to amma ya shigo akan wata gaba mai muhimmanci wanda kowa ya riga ya sani duniyar da ake tafiya yanzu faɗa ne tsakanin makarantu guda biyu makarantan bayin Allah ahalullahi da makarantan khawarijawa wahabiyya makarantan masoya manzan Allah 'yan maulidi da makarantan makiya manzan Allah makiya maulidi wato wahabiyya sannan makaranta wacce take tafiya akan ilimi da doron ilimi da kuma makarantar da take tafiya a gurguzin son zuciya da mai da al'amarin gaskiya ya koma kamar shine al'amarin ƙarya al'amarin ƙarya ya koma shine al'amarin gaskiya daga janibin wahabiya to a a takaice abin da za mu yi magana yau a kai kowa ya ji bidiyo da aka danna na babban malamin mu shehin mu chief imam a sheikh usman nuhu sharubutu babban shehi kuma limami wanda yake rattabacce wato wanda yake an rattaba shi a gwamnatin ƙasan ghana wanda ya yi magana da magana ce ta ilimi na kuma wanda yake da ƙarfin imani bayan kana da ilimi kana da ƙarfin imani to sai ya zama na kuma an samu musamman ɓangaren wahadiyya. wahabiyawa sun fito suna ta ihu wannan magana suna ganin ciwon kaman an sauka a hanya an saba shari'a an yi kaza da sauransu to ala iya halin ba za mu gushe ba muna hmm. ba su shawara kullum shine shi ilimi da addinin musulunci mizar da addinin musulunci ya zo da shi shine ba a yinsa da molanka ba a yin addinin musulunci da molanka ana yin addini ne bisa tsarin da addini ya zo da shi sannan kuma baka da ikon kai ka shar'anta wa kanka wani abu abin da Allah da manzon Allah ba su shar'anta maka ba sannan kuma addinin nan yana da faɗin falala Allah ya yi falala a cikinsa da yawa ta yanda in bai baka ba baya nufin baya nufin wannan abun babu in Allah bai baka wannan falalan ba baya nufin wannan falalan korarriya ce a cikin musulunci muna ba malaman wahabiyya shawara su dinga tara gauga'unsu waɗanda suke suke ɗaukan maganganun bayan Allah suna gatsa ta suna mata fassaran gatari suna zamantowa wajilu na cikin littattafan bayan Allah suna ɗauko abin da ba su fahimta ba suna kafirta mutane da shi duk ran da ya zama da musulmai za su tafi akan irin wannan tsarin manyan malamai irin wannan bawan Allah chief imam wanda kai daga jin maganarsa ka san duk wani fununu tafsiri hadisi ƙur'ani ba duk Fiƙihu luga ba abinda bai iya ba kai ka ji ya faɗi magana kawai sai a samu wasu a farahu ‘ya'yan tsuntsaye can a gefe su taso irin wannan yayi magana kai ka zo ka ce za ka yi magana kan maganansa waye kai alal aƙalli ka bari tukunna ma sai ka kusanci musta wanda ya kusanta in yayi magana ma ka gane za ma ka iya ma yanzu ana kokarin fa in ya magana ne ka fahimci ma me yace tukunna ba ka je kusa da shi ba ana ƙoƙarin in yayi magana ne a fahimci me yace ya kamata mutane su yi wa kansu adalci su yi wa hmm. kansu adalci idan an yi magana in baka san me aka faɗa ba ka tausaya wa zuciyarka ka tausaya wa kanka ka tausaya wa al'umman mazala ka ja baki kai shiru irin wannan abubuwan shi yake jawowa idan an bankaɗo musu an juyo da wani abu ta cikin gidansu an nuna musu sai su ga sama ta koma ƙasa a gurinsu sai su ɗora hannu a kai su ce yanzu wannan a cikin gidanmu yake kuma a cikin gidanku ne wannan maganan da shehu usman nusha rubutu cifi mam yayi ba komai a cikin ta daidai ne wallahi duk malaman duniya ba su saba mata ba duk eh? malami nake gaya ma malami na duniya ka duk malaman duniya inda mutum ya kai malami ba zai saba wannan maganar tashi ba sai dai in dai mutum jahili ne to kuma jahili ya ji daɗin sa sai a bar shi da Allah ya zaka yi da shi za ka yi da shi amma wannan maganar bata saba wa alqur'ani ba daya bata saba wa sunnar manzon Allah ba na biyu mm. bata saba wa maganganun malamai ba na uku bata saba wa ibnu taymiya ba na hudu bata saba wa littattafan wahabiyya ba na biyar kap da shi yanzu za a gani to eh wannan ba ba shakka babu shakka a ciki amma shayi Kaman kadda muke jana cewa wai makamin Allah ne ya ɗauki ya bawa kansa kaman kadda suke ake faɗa. Shin haka ne kuma na ji ka ce kuma bata saba wa eh, Ibn taimiyya ba. Shin ah, me yasa ka ce bata saba wa Ibn taimiyya ba? Za su gani yanzu. Za su oh. gani. Eh, za su gani. Za su sha mamaki yanzu. Ai wannan maganar in in wannan abin ya zama da kafirci a yadda suke faɗa wai sirfan Allah ne to yanzu za su ga a nan za mu yi musu manyan karatu da manyan baki da za su sha mamaki. Hmm. Za mu nuna musu ga wani abu akan matan sarki da da ido da ka gani yaro koma cikin littattafan gidanka ka yi karatu. Mu hmm. malaman mu sun san me suke faɗa shi nan mu akan daidai suke baka sani ba baka sani ba kawai ka ja baki kai shiru. Baka sani ba baka sani ba kawai ka ja baki kai shiru. Amma nan maganar da cin imam ya yi. ba shi ba ni ma zan iya kai ni ma na muku na lamun cewa kowa na ba chief imam ba ni ma eh ka san shi ma babba ne in ka zo ka ce za taba shi zai iya yi ma baya ma addu'a amma ni dan na ce na lamunce ka taba ni kai baka kai in taba ka ba amma zan daki ibnu taymiya shine abokin karo na zan hada mai jini da majina in hmm. zama to masa alhayyatur raqada'u wallahi tallahi wannan magana ba komai bane jahilci ne da lausa na san kafirta mutane kawai yasa suke inkarin wannan magana amma ba ko malaman hadisi sun san da ita an ba da aljanna an ba da aljanna suna bayarwa ana bayarwa ba malaman tijjaniya ba malaman hadisi wanda ka yadda da shi na yadda da shi malaman ka suna yi abu ne wanda yake rubuce a littafi ba komai bane in kaga mutum yayi inkari to jahili ne bai san me yake yi ba to amma sarki kafin na shiga wannan karatu da ka danna mana dan dama na so a sa kowa ya ji a ji mai chief imam ya faɗa wallahi lokacin da na fara jin wannan magana aka ce ga wahabiya sun ta da jijiyan wuya wallahi na ɗauka wata magana ce zan ji ta maulana shonu sharubuti ya faɗe ta na ɗauka wata magana ce mai ta da hankali sai aka turo min wannan magana na ce ah, wai ina ina ta tambaya ina magana ya kace wannan nace yanzu akan wannan ne wahabiya dan rashin ilimi da kuma san zuciya da bakin kishin ruwan kafirta al'umman manzo Allah akan wannan magana suke magana To ku hmm. kwantar da hankalinku ga amsa yau za ku ji. Ga amsa daga cikin littattafan gidanku. Amma kafin nan sarki ina da wani sako wanda wannan sakon kharijul maudu ne ma'ana out of topic ɗin da za mu yi yanzu. Okay. Ina son ɗauki minti uku zuwa biyun isar da shi saboda tun jiya nake son na yi amma Allah bai bani dama ba. Sakon da nake so na isar zuwa ga wahabiyan garin nan namu. Ah, Dr. Jaki ya yi fito Sheikh Shatima al-Miskin da mu a kwanakin baya mun fito mun yi magana ya fito ya yi wasu maganganu guda biyu dangane da abin da ya shafi raudar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kabarin manzan Allah da kuma daren maulidin manzan Allah ya fito ya nuna ya ce yan tijjaniya har yana rantsuwa shi a ganin sa irin wani babban abu ne kamar da irin wannan abun wallahi hmm. na ji da kunne na wani malamin batijani yana cewa daren maulidi ya fi daren lailatul qadri na ji da kunne na wani malami yana cewa kabarin manzon Allah ya fi al'arshi ya tada hayaniya bayan mun yi masa raddi ina tsamani a fejin takalmin show na yi karatu sannan kuma Sheikh shi ma ya zo ya yi karatu a fejinsa ya gwada masa jahilcinsa karara ya ce gashi a littattafanka Ibn Taymiyyah ya yi magana akan daren Isra'in manzon dan Allah ya fi daren Lailatul Qadr a haƙƙin Annabi an karanta maka ibn al-qayyim ya kawo cikin bada'iul fawaid maganar ibn aqil cikin gurin da annabi muhammad yake kwance ya fi al'arshi amma kawai mutumin nan sai ya zo ya bake da cewa shek Shatima al-Miskin ya zage ni ya ci mutunci na zagin ka ake magana to kaga irin usulubin sai su canza su gudu da maudu su gudu daga topic daga maudu'in da ake yi cewan kai baka ƙarya wai su ba sa ƙarya ba sa kai yin ƙarya ba taba kai yanzu ba taba kama ka da ƙarya ba kuma yanzu kai kake cewa wai an ci mutuncin ka an zage ka kai yanzu da tajaki in tsakani da Allah ai a lahira kawai waɗanda za ka yi shari'a da su na cin mutuncinsu da kai iya wannan sai saka ka wutan jahannama tun daga kan mu mu dinnan ka zage mu ka ci mutuncin mutuncinmu akan mimbarinka ka ka zagi iyayenmu mu ma za mu yi shari'a da kai a gaban Allah da kake cewa baka yafe ba to ba batun baka yafe ba ne kar ka gudu ƙarya na farko da kace yan tijaniya ne suka ce kabarin manzan Allah ya fa al'arshi dawo yana cikin badayul fawaid ibnul qayyim ko ma kai mai raddi me ya matsayinka ƙarya na biyu ibn taymiya da ya fito ya ce daren isra'i a haƙƙin manzan Allah ya fi daren lailatul qadri ko ma kai wa ibn taymiya tunda shi ma bai da aya bai da hadisi ko ma kai mai raddi wannan maganar da ka guda ɗin ita ce aka karanta maka jahili a barka da Allah ka kasa buɗe littafi ka koma kana ta hayaniya in ka isa kai ka ce kai malami ne ko ma ka je ka yi raddin su ba na magana ka dinga hayaniya ka rude ka rasa me za ka yi baka san me kake ba ka mai da mutane amma karatu nan kawai ka cilla ka tafi can kuma wai ka duba in banda rashin imani na bawabi wai wai yake cewa wannan wannan wanda bismillah in ya ja sai ya bata wai yake cewa wai na ibisu ne malamin sa na ibisu wallahi da na ibi suwet zai dawo ya ji ka kana wannan hudubar da kake yi wai da sunan larabci wallahi yayi mutuwa na biyu saboda bakin ciki saboda zai ji yadda ake kwankwatsa arabiya to daka muna gaya maka ka ji tsoron Allah karatu yana nan zai biyo baya wannan sakon na isar da shi ne saboda tun jiya nake cewa zan yi ban yi ba na ce to zan yi amfani da wannan daman in isar da wannan magana biyu ne ka faɗa ka ce babu aka kawo a littattafan gidanka ka ba da amsa. baka koma gefe kana cewa an zage ka ba kullum a cikin zagin mutane da cin mutuncin su kake kuma kullum a cikin ƙarya kake sharara ƙarya makaryacin banza makaryacin wofi mu dawo maudu'in mu sarki zaki maganar Sheikh Nuhu Sharubutu radiyallahu ta'ala anhu menene bambancin mu mu da wahabiyawa bambancin mu da wahabiyawa shine alhamdulillah mu mu gode Allah duk wani dan dariƙa ya gode wa Allah kullun sai dai su zarge mu da cewa malaman mu suna raba aljanna kamar yadda shin Nusha rubuce yanzu yace na lamunce muku jin dadin duniya da lahira a wa man ni wa man yarani yace shi Ibrahim ya faɗa yake cewa da mintu lakum sa'adata ne. to kullun sai dai a zarge mu mu malaman mu sun bada aljanna alhamdulillahi bil aksi kuma su kullun sai dai a zarge su malaman su sun bada wuta kai su wuta yan wuta to tun daga nan idan mutane suna da hankali za su gane a ina gaskiya take ga waɗanda suke ba da aljanna ga waɗanda suke ba da wuta wanne za ka bi kuma aljannan nan ihin duka ai hakkin Allah ne duka hakkin Allah ne in ka ce ni bani da yancin in bayar kai a ina kake da yancin to ka bani wutan jahannama a ina kake da yanci mu malaman mu alhamdulillah ka kaddara a kaddara sarki zaki ba a bayarwa taslimi jadali a kaddara ba a bayarwa muka ba mutum aljanna mun san dai zai fi jin daɗi akan wanda shi ma ba a bayarwa kuma ya ba shi wutan jahannama kaga tun daga nan an samu bambanci hmm. ya kamata mutane su fata su su fahimci haka to maba'asin da ya sa a shek nusha rubuce wannan maganan kamar yadda ka faɗa a gabatar wanka magana ce ta maulan mushu ibrahim radiyallahu ta'ala eh. wanda shehu ya faɗi ta cikin risalarsa kwanakiriya yana cewa innal ladina khadamuni nalu muradahum sa'adatan wa malu man asha shahada iyana wa man mata yafuz wa zaka kullu zamani wal mautu la yadurru man qad sa'ida bal huwa qira'atun liman qad rashada wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani in annani khalifatu tijani mawhibatun min ahmad al adnani yace man shakka fi zafa ara wa asma'u min haisu la yara al fata wa yasma'u wannan ita ce maganar shubai yake cewa innal na khadamuni shi Ibrahim yace duk wanda suka yi min hidima na lumura da za su samu abin da suke bukata sa'adatan wa malu jin daɗin duniya da dukiya duka Allah zai ba su in ji malam mu shobarai ya ce man asha shahada iyana duk wanda ya rayu a cikin su kuma ya min hidima to Allah sai ya nuna masa wannan abin haka wanda suka rayu da shi shi ma sai sun ga Allah ya ba shi jin daɗin duniya Allah ya ba shi dukiya sannan kuma bayan haka wa man wanda ya mutu kuma ya fus in Allah yadda zai dace a lahira wa zaka kullu zamani ya yace wannan a kowane zamani ne har yanzu wannan karamar tana nan wal mautu la yadurru man qad domin mutuwa baya cutar da wanda ya riga ya dace bal huwa ratul liman qad rashada mutuwa hutu ne ga wanda Allah ya shirye shi shiryayye sai shau ya wa man yuhibbuni wa man yarani duk wanda yake sona da wanda ya ganni. fil jannatil khuldi bila buhtani wannan za su shiga aljannan dawwama ba tare da wani kokonto ba iz annani khalifatu tijani saboda ni khalifan shau tijani ne radallahu anhu mawhibatun min ahmad al adnani wannan kyauta ne daga annabi muhammadu manzo Allah ya bani man shakka fi za fara wa asma'u wanda yake kokonto to ai fara wa asma'u ina gani ina ji min haisu la yaral fatawa yasma'u ta yanda kai ba za ka iya ganin abin da nake gani ba ba za ka iya jin me nake gani ba to ita ma wannan hatta wannan za mu karanto ta daga littattafan wahabiyar za mu ga wanda ya isa yi mana inkari to abin da yake akwai a nan wannan wannan wannan magana ne da ka faɗa na Shehu Ibrahim daidai yana cikin izala kake nufi za mu karanto shi yanzu daga Ibn Taymiya littafin Ibn Taymiya abin da Shehu Ibrahim ya faɗa daidai yana cikin yawwa yanzu insha Allah shehu an ce an mana kyautan aljanna an mana kyautan za mu karanta maka daga littafin ka za ka ji gurin da idan an ga ibnu taymiya almajiransa suka ce sai Allah ya buɗe musu kofofin aljanna sannan su ga aljanna da su iskar aljanna ta zo tana kadawa tana bugansu su dinga jin ƙanshin aljanna in sun je gaban ibnu taymiya za ka ji ta a littafin ka yanzu zaka ji Ibn taymiya yanda ya faɗa cewa Allah yakan yi wa bayinsa kashafi ya nuna musu abinda wani ba zai iya gani ba yanda shobaran ya ce ina ganin abin da baka gani Ibn taymiya ya ce akwai wanda Allah ke nuna musu abin da baka iya gani akwai wanda Allah ke sanar da su abin da ba kowa yake sani ba ta hanyar kashafi hanyar karama zaka ji zaka ji mun karanta maka gurin da ake cewa Ibn taymiya tun da ya shiga ba shi Sheikh Nusha rubutu ya ce na lamunce muku jin daɗin duniya ba to ibnu taymiya ta kai mukamin sa zai iya zuwa ya samu ƴan wuta suna cikin wuta Allah yana musu azaba da kishin ruwa ibnu taymiya ya curo su daga wuta ya dawo da su aljanna mm-hmm. eh za mu karanta daga littafin ku daga littafin ku za mu karanta ana kyautan jin daɗi ana kyautan ga za mu nuna maka gurin da ibnu taymiya yake kyautan aljanna ku kuka rubuta ba mu muka rubuta ba yake kyautan aljanna to ta miya yana kyautan aljanna ta kai mukamin sa har ya ciro yan wuta da ake musu azaba suna jin kishin ruwa ya dawo da su ya ba su aljanna kake cewa dan an ce Allah mun ce ma jin daɗin duniya da lahira shikenan ka daga hankali za mu karanta daga cikin malaman hadisi malaman da kowa ya yarda da su zai daga rubuta takarda zai yi ma shi ya rubuta ya ba wani ya ce na baka aljanna na baka aljanna ya haka ya rubuta takarda ya ce je kana baka aljanna malaman hadisi kuma ya ka yi kuma ka sa ina kisan ta zo ba a litta ba a ma'ani ba a littattafan wahabiyyan za mu karanta maka a cikin littattafanka gurin da malamanka suka zo suka ce babban malamin wahabiya babban almajiri ibn taymiya yace akwai wanda aka ganshi annabi a mafarki annabi ya mai sallah annabi ya kalli kabarinsa yace kabarin nan shine babban aminci da yake kara garin gaba ɗaya kabarin shi yake protected ɗin garin ya ba su abinci, ya ba su zaman lafiya Sa'adatu dare ni din kenan za mu karanta maka daga littattafanka in baka san wannan ba di yau zaka ji shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso kabari zai masa sallan gawa ya taso haka aka gani haka suka faɗa suka kawo za mu karanta yanzu daga wannan abun ba wani abun daga hankali bane kafirci kafirci fara kafirta ibnu taymiya kafin ka tsallako kan sheikh nuhu sharutu fara kafirta ibnu taymiya fara kafirta shi shi zaka fara kafirtawa za mu karanta ya ce ya ba su jin daɗin duniya da lahira jin daɗin duniya da lahira ya wuce wanda aka zo za a yi yaƙi ibnu taymiya ya kalle su ya ce su wana na ba ku nasara ku za ku yi nasara a wajen yaƙi aka ce aka rama kalla ka gyara ya ce Allah ya rubuta a lauhil mafuzi ya rantse so saba'in yana nan za mu karanta ya kai wannan maganar Sheikh Nusha rubutu to ka fara kafirta Ibn taimiya tukunna kafin ka tsallako amma mu bari ka ji mu fara sardin abubuwan wannan abu ne mai sauki bayan wannan maganar da maulamu Shehu Ibrahim ya ce waɗanda suka hidimta min za su samu muradin na jin daɗi da dukiya sai ya ce wanda ya rayu zai ga wannan abun to ai mu mun gani yana ɗaya daga cikin karama Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anu muna bara sarki zaki muna cikiya a nuna mana almajirin shehu radiyallahu anhu guda ɗaya wanda ya rayu da shehu ibrahim ya rasa gida ya rasa abinci ya rasa abin da yake nema a duniya a nuna mana shi guda ɗaya guda ɗaya sa'adatan wa malutin nan da shehu ya faɗa Manan shehu ibrahim cewa na lamurce muku dadin duniya da lahiran kenan wato ya ba su to ai in kaji kaji maganar shehu nusha rubutu eh ya farko ya faɗa yace dukiya Allah ya bani Mm. ina da gidaje ina mm. da kaza yake ina da makarantu bai faɗa ba ya faɗa ya faɗa ya faɗa eh amma bari bari mu gyara saboda yawanci ba su ji ba na ya kamata mu saka mu ji kuma ko da ma minti kaɗan bismillah eh amma ci gaba ci gaba kamun sako to bari sa kafin ka samu gaba eh na'am to shine maulan mu shehu ibrahim yake faɗa kuma duk almajirin shehu radiyallahu anhu <laughs> eh, ga su nan muna gani da kakanninmu da iyayenmu duka Allah ya yi wannan karamar ta shehu ba wani barin ba akwai ai ka san almadi naka ko sarki zaki eh eh na na eh, eh to al al al almadi baban su babban almajirin shehu Ibrahim ne sha bakar yar kadanya ka san da ya tashi da Allah ya tashi gwada wannan karamar ta shehu a kansa sai da ya mana yanzu ka shiga cikin maradi duk layin gaba ɗaya layin karankan gidajen baban sa Allahu akbar Allah Barai da gaske. Sa'adatan wa malu da shau ya faɗa. To, sannan yau ya ce fi kulli zaman a kowane zamani ga mu. Muna cikin wadatar. Fito ka ga mu karama tana aiki a kanmu. To hmm. sannan bayan Shehu radiyallahu ta'ala anu yayi wannan maganar sai ya ce duk wanda ya ganni ya so ni zai shiga aljanna. To anan ne aka samu iskali. Shehu ya da kyautan aljanna yayi kaza yayi kaza. alhamdulillahi waɗanda suka rayu da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala suka ɗona daga fitilarsa mai haske suka rayu da shi suka san ma'anonin maganarsa musamman diwanin shi radiyallahu ta'ala yana daga cikin waɗanda suka yi aiki a kansa Maulana Shehu Atiku radiyallahu da su Shehu Tijjani yan mota duka suna daga cikin wanda suka yi aiki a kansa Shehu Atiku radiyallahu ta'ala anu yana da littafi mai suna Tahsilul Amani fi bayani qauli Sheikh wa man yuhibbuni wa man yarani dan risala ce karama yar karama sosai ya yi bayani a kan faɗin shi Ibrahim wa man ni wa man yarani din nan Shehu Atiku radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce aljanna iri biyu ne Ya ce akwai jannatul ma'arifi akwai jannatul zakharifi aljanna na sanin Allah na ilimi sannan akwai jannatul zakharifi aljanna na ado Ya ce to shehu a wannan baitin yana maganan aljanna na sanin Allah radiyallahu anhu wa man yuhibbuni wa man yarani ga shehu Atiku radiyallahu anhu abin da ya fassara to bayan wannan abin da zai baka mamaki wani zai iya cewa shi bai yadda ba shi bai yi kaza ba ka gama ɗora bidiyon na eh, eh, eh ah, sauran sakon uku to eh. bayan wannan bayan wannan wa man yuhibbu ni wa man yarani to idan mutum yana son ya ga ma'anan wata aljanna ce shin akwai aljanna aljannatai sun kasu ko ba su kasu ba in yana son ya gani ya koma littafin almajirin ibnu taimiyya mai suna ibnul qayyim cikin littafin sa madarijus salikina juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin da biyu zai ga yake cewa Allah falahu jannata ne Allah yana da aljanna iri biyu ne yace la yadkhulu saniya minhuma in lam yadkhulu ula wanda duk bai shiga aljanna farko ba ba zai shiga aljanna ta biyu ba wanda duk bai shiga aljanna ta farko ba ba zai shiga aljanna ta biyu ba sai yace wasami'itu sami'tu naji shaykhal islam ibn taymiyata naji shehul islam ibn taymiya qaddasallahu ruwahu a yanda ya faɗa yace ya qulu ibn taymiya yana cewa inna fid dunya jannatan a duniyar da muke ciki akwai aljanna man lam yadkhul hadu wanda bai shiga wannan aljannan ba lam yadkhul jannatal akhirah ba zai shiga aljannan lahira ba to barkaji sai yace wa qala ba'dul arifina wasu daga cikin manyan malamai arifai sun ce inna hula ya muru bil qalbi a aqulu in kana ahlul jannati fi misli hadha innahum la fi aishin tayyib yace so da yawa nakan ji zuciyata wani lokaci ya zo ya gifta mata ina cikin jin wani irin daɗi sai in ce in kana ahlul jannati fi misli hadha irin wannan daɗin da nake ji inda yan aljanna suna jin irin wannan daɗin? innahum fi aishin ɗayyib lallai suna cikin kwanciyar hankali ma'ana daɗin da yake ji yafi jin daɗin yan aljanna hikima kawo wannan maganan aljanna iri biyu in ji in ji ibnul qayyim akwai aljanna yace idan baka shiga a duniya ba ba za ka shiga me ba za ka shiga na lahira ba to anan za mu zo a gaba za mu ga zai kawo mana aljannar da yake nufi din aljannar da yake nufi wannan mun kawo ta dan a gane ma'anan shehu radiyallahu anhu da yake faɗa wa man yuhibbuni wa man yarani wannan ta wannan bangare abu na ɗaya kenan zaka sa bidiyon ko kuma ci gaba eh to shikenan bari mu saka ah, bari mu saka bidiyon kenan ko kuma zaka bani gaba saboda yanda na ɗauko eh, eh, eh, inda ah, in ka sauka ya yawa to abu na biyu a nan gabar wannan mu wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu sarki zaki zan iya zuwa wajenka in ziyarce ka saboda Allah ko ka zo waje na ka ziyarce ni saboda soyayya saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya mana damanar aljanna za mu kasance cikin inuwar Allah ranar kiyama in ji annabi Muhammadu dan haka in zaka tafi in ziyarar Allah ya karbe ta sai in ce sarki zaki na maka lamunin aljanna na baka aljanna da wannan ziyarar da ka kawo min ko ni in na kawo maka ziyara ka ce abul fathi ziyarar da ka kawo saboda Allah din nan na maka lamunin aljanna ah, wannan ya dace a cikin musulunci ya ya yayi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun rawaito hadisi muttafaqun alaihi hadisin Abu Huraira ka ji me manzo Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hmm. sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutum bakwai Allah zai sa su a cikin inuwarsa ranan da ba wata inuwa sai inuwar Allah za su shiga aljanna waɗannan an gama na farko manzalla ya ce al-imamu al shugaba wato imami jagora adali wa shabun na shafi ibadati rabbihi da matashi da ya rayu na biyu kenan matashi da ya rayu akan ibadar ubangijinsa bautan Allah wa rajulun da mutumin da kalbuhu mu'allaqun fil masajidi zuciyarsa ta ta'allaka da masallaci kullun yana masallaci wa rajulani da mutum biyu in ji annabi ta haba fillahi suka yi soyayya saboda Allah ijtama'a alaihi in sun haɗu sun haɗu ne akan wannan soyayyan saboda Allah wata farraƙa alaihi in sun rabu sun rabu ne saboda Allah to mutum biyu suka haɗu suka yi soyayya saboda Allah tambaya lokacin da chief imam radiyallahu anhu yake zaune yake cewa na lamunce muku sa'adatar dare ni waɗanda suke zaune a gabansa 'ya'yansa ne ba 'ya'yansa bane me ya haɗa su soyayya cikin Allah. Okay. Shi yana son su, su suna son shi. Ba haka ba ne? Na'am. Don haka yake na baku har aljannan ma na baku. Manzo Allah yake in an samu mutum biyu suna son juna Allah ne ya haɗa su manzo Allah yake za su tashi cikin inuwar Allah ranar tashin kiyama za su tashi yan aljanna ne. Chief Imam yana son almajiransa saboda Allah. Su suna son shi wani tun da yake jini ma bai haɗa su da Chief Imam ba ko ta kusa ko ta nesa. so kamar ni yanzu da na je wajen cibi imam. ni jikansa ne jikansa ne ɗansa ne ta mai ta ruhi amma jini ya ni da shi ah, ah. amma daga lokacin da na je na ziyarci cif imam din nan yayi min addu'a ya ce je kana baka aljanna ta bayu wallahi okay wato wannan magana ba ma ba ma maganar Shehu Ibrahim bane maganar Annabi ne gashi hadisin Bukhari manzo Allah ya ce haba billahi mutane kai dai ka san ba kiyayya bane ya kai wannan mutanen wajen cif imam kuma kai ka san da ya tara su bakin su bane dan haka soyayya ce akan Allah da manzon Allah da sayyida Fatiha Fatihatul Khairi jika ibrahim da take gurin soyayya hmm. ce ya tara su saboda Allah saboda an gama maulidin manzon Allah kaga ta habu fillahi sun so juna saboda Allah to duk kuwa wanda suka so juna saboda Allah da in fada in ce kana aljanna da in ce kar kar in ce baka aljanna annabi ya riga ya ce kai dan aljanna ne okay okay da haka sai chief imam ya ce na muku lamuni gini da mai da hadisin manzon Allah tahabba billahi bukhari ya rawaito hmm. waftaraka bayan sun rabu sun rabu saboda Allah kowa yana cike da son dan uwansa da son juna da komai manzo Allah ne faɗa fito a ce ba hadisin da haka yanzu na kawo sarki zaki ziyara saboda Allah ko sarki zaki ya kawo min ziyara saboda Allah muka gaisa aka yi zumunci manzo Allah ya ce in mun yi saboda Allah an mana alkawarin aljanna za mu tashi cikin inuwar da ranar kiyama ba wata inuwa sai ita ta habba fillahi ijtama alaihi wa tarqa alaihi wannan hmm. hadisin yana cikin bukhari a jiya duba yana cikin muslim yana sauran littattafai to idan mun dawo wani zai ce oh aljanna kayan Allah ne eto eh to aljanna kayan Allah ne amma wuta ma kayan Allah ne dan me kai ka raba wuta ni zaka hana ni raba aljanna ci gaba da raba jahannama mana ka bannin raba aljanna me matsalar ka kai ka raba jahannama ni ka bannin raba aljanna ba matsala okay okay masu cewa kamar ku yan wuta ne kafirai wato wannan kuma aikin Allah ne wannan aikin Allah ne <laughs> ba haka bane sarki zaki aikin Allah ne kai ka raba kai ka zabi ka raba jahannama ka bada ticket na jahannama ni na zabi in bada tikitin aljanna banni ba kayan gidan ku bane ballanta zaka ce na bayar ba ta bayu ba hmm. kayan Allah ne ni kuma bawan Allah ne to barka ga abinda zai baka mamaki hmm. a cikin littafin nan shi Abubakar Madatai ya kawo amma ga wanda yake son ya duba kissar doguwanta ya duba albidaya wani haya. ya je ya duba albidaya wani haya na ibnu kasir kaga dai ibnu kasir ba salafi ne ko na'am ba dan cikin mu bane mm. a littafin gidanku ne ibnu kasir cikin albidaya wani haya ga abin da ibnu ibnu kasir ya kawo a abu hatimin razi wanda kowa ya riga ya san waye abu hatimin razi shine babban hafizin nan abu muhammad abdurrahman bin abi hatim bin muhammad bin idris razi wanda yake da littafi da aljarhu wa ta'dil wanda yake babban littafi ne daga cikin fannin ilimin hadisi to bari ka ji abu watimin razi bari ka ji yadda zai kyautan aljanna jahili kidahumi ba wahabiye kawai ka ji ga malaman hadisi suna kyautan aljanna malaman hadisi gashi suna kyautan aljanna ba matsala bace ta abu watimin razi ba batun jani bane in ka isa zo ka kafurta abu watimin razi kuma a cikin littattafan gidanka aka kawo albidaya wa nihaya dan haka in chief imam zaka kai shi wani guri to ka hada da hadda ibn kasir in wuta ne ibn kasir sai ya je wuta ya yi nuna a ciki kafin chief imam haka abu hatim razi kai sutan kaisa ga abin da yake kawowa yace in nabna abi hatim razi in hadama mafi ahadihi suru bal, bal, baladin fi suhuri a zamanin abu hatim razi akwai garuruwan da zaka samu wato ana samun su gurguraren da sojojin musulmai suke zuwa su tsaya a bakin garin saboda kar arna su kawo farmaki to akwai katanga ganuwa da ake cewa ganuwa wanda ta kewaye garin to a zamanin abu hatimin razi wannan katangar garin sai ta rushe da ta rushe fa Hassan nasa ala imaratihi abu hatimin razi sai ta kwadaitar da mutane ku zo mu daga wannan katangar ku zo mu daga wannan katangar saboda kar ya zamana ciwon kafirai sun kawo mana hari fara'a inda hum ta'akhuran al-imam Abu Atim razi sai ya ga mutane suna baya baya ba su ba da himma gurin a zuwa daga wannan katangar faqala to ka ji da kyau ina giya su ji ibnu kasir ne ya kawo faqala sai ya ce manya binihi wa zai zo ya gina wannan katangar ya ɗauki nauyin gina wannan katangar? wa azmanu lahu ala Allahil jannata na yi masa lamunin aljanna a gurin Allah duk wanda ya gina na bashi aljanna a gurin Allah me chief imam ya ce ba ya ce na lamunce muku jin daɗin duniya da lahira ba kalmar lamuni to gata abu wadimin razi wa azmanu lahu zan lamunce masa alallahi cewa lallai Allah aljanna zai bashi aljanna abu wadimin razi ya faɗa haka faqama rajulun min tujari wani babban ɗan kasuwa sai ya miƙe faƙala sai ya ce uktubli khaddaka bi hadha daman zan gina katangan amma da sharaɗi ɗauki alƙalami da takarda ka rubuta min cewan ka bani aljanna wannan damanar da kace ka bani aljanna ɗauki alƙalami da takarda ka rubuta mu yayi wannan agreement da shi to me yayi wannan agreement okay eh yace sai yace wa hadhihi alfu dinarin li imaratihi ga dinare dubu ni kuma zan bayar aje a daga wannan katangan amma da sharadi sai ka rubuta min kaban aljanna fakataba lahu ruqatan bidhalika al-imam abu hatim razi ya dauki takadda ya rubuta ya ce na baka aljanna in ka daga wannan ginin ya ce fa'ammara zalika sura sai ya zo ya gina wannan katangan bayan ya gina katangan sun mattafaka mautu zalikar rajulin tajiri sai ya zama da wannan mutumin kawai sai ya zo ya rasu shi attajirin da ya biya kuɗi amma ƙaribin ba tare da daɗewan lokaci ba sai ya rasu falamma hadaran nasu janazatahu lokacin da jama'a suka zo jana'izan wannan mutumin ɗarat min kanafihi ruqatun sai suka ga wata takarda ta faɗo daga cikin likkafaninsa fa izahiyal lati katabaha ibnu abi hatim razi sai ga wannan takaddan da abu hatim razi ya rubuta yace ya bashi aljanna din ita ce ta faɗo daga cikin likafaninsa wa idza fi zahariha da aka juya bayan takaddan bayan an ce an bashi aljanna sai suka ga an rubuta da alƙalamin gaibu daga gurin Allah an rubuta me aka rubuta qad amdaina laka hazad damana wala ta'ud ila zalika damanar da kace ka bashi aljanna Allah ya ce mun yi sitam mun bashi aljanna amma kar ka ƙara ba wani Abu Hatimin Razi Ibn Kasir ya ce wallahu subhanahu wa ta'ala alam kuma ya kawo shi daga cikin karamomin Abu Hatimin Razi ne Ibn Kasir ne almajirin Ibn Taymiya ne shehin Salafawa shehin Wahabiya shi ya rubuta Abu Hatimin Razi ya rubuta takarda ya bada aljanna kuma aka ga takaddar ta faɗo da alƙalamin ƙudura an rubuta cewa aljannar da ya bayar ta bayu dududu aljanna kayan Allah ne kai ta shafa zo ka kafirta sun kai isa fara kafirta ibn taymiya cin imam ya bamu kuma mun karba mun gode ya bamu mun karba mun gode kaga wannan daga cikin gidansu ne an yi zamana an ba wani aljanna kuma malaman hadisi gashi abu Cimin razi shi yayi wannan zaka kafirta su an zo kawai babban malami dattijo irin wannan yayi magana kawai ku dangala wandon ku ku saka gemu ku zo kuna kafirta mutane saboda ba ku da mutunci kawai dan ibnu taymiya ne shehun ku ya halatta muku mutuncin kowa haka ake yi wanda ya isa ya kafirta ibnu kasir yanzu ko ya kafirta abuwa atamir razi damana gashi yace na yi maka zamanan aljanna da kalmar lamuni da shek usman nusha rubuta ya amfani da ita gashi da shi ibnu kasir ya amfani kuma a duba cikin bidaya wanne tana nan za a duba za a gani kuma daga cikin karamomi kuma da ya kawo kissan da ya taƙibinta da komai ba bai ce oh ni na gano sunna ba a ba mutum aljanna ka ya rajuli illa ku ji tsoron Allah wahabiya ku ji tsoron Allah wahabiya ku daina fadawa mutuncin shegunai bayin Allah da jahilci da san zuciya to bayan wannan bari ka ji ɗaya daga cikin shi ma almajiran ibnu taymiya al'imamu zahabi shi kuma ba mun kayi ibnu kasir ba cikin cikin wannan albidaya wani nihaya to ga al'imamu zahabi shi kuma cikin siyaru alamin nubala al'imamu zahabi cikin siyaru alamin nubala ya kawo kissar yahaya bin yahaya cewan shi amin ba ya raye fa aka yi mafarki aka ga annabi muhammad annabi muhammad ya ce kabarinsa aminci ne wa mutanen gari wanda baya raye kabarin sai zaman to aminci wa mutanen gari ni ne dan chief imam ya zo yayi magana zaka zo ka kafirta ni ka fara kafirta limamu zabi mu ga wahabiyancinka da rashin mutuncinka fara kafirta limamu zabi ga abin da alimamu zabi ya faɗa ya kawo cikin siyarwa alamin nubala juz'i na sha biyu shafi na ɗari biyu da ishirin da tara lokacin da ya zo siran babban malamin hadisin nan shekul islam abul hassan muhammad bin hassan ahmad bin ismailan naisaburi almakari ya ce ƙala haddasa abul hassan rahimahullah min usulin sahihatin min usulin sahihatin gashi Ya ce yace ya yaqulu na ji shi yana cewa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manabi na ga manzo Allah a mafarki Fata tuhu na bin annabi hatta da kala fawa kafa ala yahya ibn yahya sai da manzo Allah ya shiga cikin makabarta ya tsaya akan kabarin yahya ibn yahya wata qaddama annabi yayi gaba wa saffa khalfahu jama'atun min sahaba sai ga sahabban manzon Allah sun tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun maltafata sai manzo Allah ya juya faqala sai ya ce hadal qabru amanun li ahli hadhihi almadina inji annabi wannan kabarin aminci ne wa mutanen wannan garin ibn kasi abin nan ne ya kawo azabi ne ya kawo cikin siyarwa alamin nubala taho in ka isa ka kafirta shi kabari ya zama aminci wa mutanen gari saboda Allah da annabi biya ba ku san wannan ba ko da yake wallahi ba su sani ba dan da sun sani ba su dinga wannan shan kunun ba irin waɗannan suna nan birjik a littattafansu birjik ba su irguwa a littattafansu kabari ya zama amani a gama saboda girman sama manzon Allah da sahabbai suna tsaye a kansa wanda tsakaninsa wanda ake magana a kansa tsakaninsa da annabi kusan shekara ɗari uku Yahaya ya Yahaya shekara ɗari uku tsakaninsa da annabi amma ga annabi ya tsaya kan kabarin ya yi sallah annabi ya ce ba shi ba ma kabarin ma ya samar musu ya yi musu damanan aminci to me laifin shek musha rubutun ya zo ya ce na lamunce muku jin daɗin duniya da lahira to shikenan so yake in ka san me suke so a lokacin ya ce ya lamunce mana wahalan duniya da lahira hakan su haka suke so inda ya ce ya lamunce mana wahalan duniya da lahira dan kan zaka ga suna murna amma tunda ba sa son mu ji daɗi to an lamunce mana kuma wallahi ya lamuntu ba wanda ya isa goge ko ibnu taymiya ba zai iya goge wannan lamunin ba ta lamuntu wallahi ta lamuntu an gama to bayan wannan abin da zai baka mamaki wani zai ce to ta yaya za a zo a ce wani zai iya bada kaza ko zai iya sanin ta yaya za a yi ka san wannan dan wuta ne ko wannan dan aljanna ne ibnu taymiya bari ku ji abin da ya faɗa a littafin sarki zaki na'am ibnu taymiya sai ya ce idan an duba wato littafin ibnu taymiya abin da zai baka mamaki ga abin da ibnu taymiya yake faɗa wanda yanzu za mu karanta wa mutane idan mutane sun ji amma sarki zaki ina son da Allah ka sa wannan bidiyon kafin mu karanta wannan magana ibn taymiyan a sa bidiyon okay to shikenan mana khadama khudima wanda ya yi hidima shi ma an yi mishi mun gode ma Allah mun samu komi albarka shehu mun samu komi albarka shehu gida gida gida gida abin duniya Allah ya bani ba domin komai ba dai da shi na rarraba ma dangi na ne na rarraba musu na da gida gida gida ya kai goma wannan gida ban komai da shi na rarraba ma dangi ne na rarraba musu abin da na samu na muku hidima da shi ku yi mini addu'a ban bara o ban bara eh duk gwamnatin da ya zo ban bara wurin shi duk gwamnati ban bara eh ban bara a ah, ban bara albarkar shehu ban bara ban bara ban bara saboda abin duniya ban hunci saboda abin duniya ban hunci ban raba jama'a saboda abin duniya Allah ya bani mun gode ma Allah saboda abin duniya ban hunci saboda abin duniya ban rena mutum saboda abin duniya To yanzu in ka ji maganar sannan ba ta haɗe da wancan maganar ta Shehu Ibrahim ba? Sosai, na'am, sosai, sosai. To a nan, a wanda muke so su ji, ilimi da Allah yake, Allah daga cikin hikimarsa da buwayarsa zai iya sanar da wani wannan cewon shin wannan ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne Allah zai iya sanar da wani wannan ba komai bane ta babin karama ta hanyar kashafi kamar yanda me a mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sarki annabi yana iya fitowa yace zai ce muku yanzu dan aljanna zai shigo kanku sai ka ga dan sai a ga wani sahabi ya shigo manzan Allah ce ga dan aljanna annabin ya ga dama yana kyautan aljanna Abubakar fil Umar fil Usman fil ali fil janna haka annabi yake raba aljanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mu'jizar sa ta kai har yana iya shiga cikin aljanna ya ga gidan wane ya ga gidan wane sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kaga anan ta yanda zaka gane sun faɗi amma amma in ka duba ma ba kan bai maganar sa gaga ba domin ya fara da wai wai man adama wuduma ko wato ba kadama ba haka ne shine Show Brian yace shine Show Brian din maganar da Show Brian yake faɗa innal ladina khadamuni na lumura da hum sa'adata wa malu shine man khadama khudima na'am shine magana to abin da zai baka mamaki masu cewa an ce an ba da aljanna ko an ba ku lamunin jin daɗin duniya da lahira me suka ce ba mukamin Allah ba na'am to manzo Allah manzo Allah yana da dama ya dauki mukamin Allah ne dai mukamin na Allah ne mm. to in mm. ba da aljanna ko ba da jin daɗin duniya mukamin Allah ne me yasa manzo Allah ya raba aljanna wa sa na'am shi ma yanzu suna nufin cewa za a ce yayi shirka kenan wa iyaz billah ka gani wa iyaz billahi Allah ya kiyaye za su ce yayi shirka kenan saboda ga manzo Allah ya raba aljanna har yace na shiga aljanna ma yake gaya wa na bilal yace sami'tu khashfan alayka fil janna ji takun takalminka a cikin aljanna yace wa umaru umaru naga matanka a cikin aljanna manzo Allah ya raba sai da aka yi lissafi lissafin mutane iya wanda aka kididdige kawai wanda hadisi ya kididdige mana sahabbai ɗari wanda manzo Allah ya ba su aljanna shahararru kuma al-asharatul mubashsharuna bil janna goma nan da manzo Allah ya musu albishir ya ce ya ba su aljanna sallallahu alaihi wasallam to mukamin Allah ne mai sa manzo Allah ya raba to kuma abin da abu ya tabbatar shi ne, kullu ma kana mu'jizatan li nabiyyin jaza ay yakuna karamatan li wali abin da duk ya zamanto mu'jiza ne wa annabi annabi ya iya ganin wani dan aljanna ne to wali shi kuma ba ta hanyar mu'jiza ba ta hanyar karama zai iya gani ya ce wannan ɗan aljanna ne ko wannan ɗan wuta ne a duba madarijus salikina na ibn za a ga gurin da ibn ya ce wa karamatul auliya'i karamomin waliyai hiya min mu'jizatil anbiya'i tana daga bangare ne na mu'jizar annabawa karamomin waliyai bangare ne na mu'jizar annabawa li annahum ma naluha ala aidihim domin waliyai sun samu karaman su ne ta hannun annabawa wa bi sababi ittiba'ihim da kuma sababin bin su ga wannan annabawan sai Allah ya ba su karama abinda annabi zai iya yi a mazaunin mu'ujiza Allah kuma zai iya yassare wa wali ya ga wannan abin to amma idan kana son ka ga wannan abin mu koma cikin a majmu'ul fatawa na ibnu taymiya a duba juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari uku da sha uku ga abin da ibnu taymiya yake cewa falan ma kana min al min babil ilmi fama kana min al min babil ilmi abin da ya zamanto yana daga cikin khawariku a babin ilimi fataratan wani lokaci bi an yasma al abdu ma la yasma'uhu ghayruhu wani bawa zai iya jin abin da wani bawa dan uwansa ba zai iya ji ba wataratan wani lokaci bi an yara bi an yara ma la yarahu ghayruhu wani lokaci wani bawa zai iya ganin abin da dan uwansa bawa ba zai iya gani ba ma'ana zaka iya ganin wannan dan aljanna ne ni kuma ba zan iya gani ba in Allah ya sare maka lokaci ɗaya zaka iya sanin wannan da aljanna ne dan wuta ne bi an yara ma la yarahu gairuhu yaqzatan wa manaman a fili ko a fadake wa taratan wani lokaci bi an ya alama ma ya alamu gairuhu Allah zai iya sanar da kai bawa zai iya sanin abin da waninsa bai sani ba yace wahayan ta hanyar Allah ya mai wahayi wa ilhaman ko kuma ta hanyar ilhama au inzali ilmin daruri au firasa sadika ko ya san wannan abin ta wani ilimi na larura ko kuma hanyar firasa sadika ya ce wa yusamma kashifan shi bayin Allah suke kira kashafi abin da yake ɓoye wani dan aljanna ne sai Allah ya maka kashafi sai ka gan shi wa mushahada shi suke kira mushahada wa mukashafat shi suke kira mukashafa wa mukadabat shi suke kira magana kawai sai ka ji daga sama an maka magana baka san waye maka magana ba kawai min indillahi ka tanyi maka magana yace fassama'u duk abin da wani bawan Allah ya ji mukaɗabat shi waliyai suke kira mukaɗaba. An makazance zance kenan daga hadarar Allah war ru'ya abin da kuma ka gani wani bai gani ba mushahadat shi malamai suke kira mushahada wal ilmu abin da ka sani wani bai sani ba mukashafa shi suke kira mukashafa yace wa yusamma zalika kullu. wannan gaba ɗaya ana kiransa kashifan wa mukashafa ai kushifa lahu anhu an yaye masa wani duhu da shi kadai yake iya ganin wannan abun wani sa baya gani da ka waɗannan malaman namu wani zai iya zuwa ya ce wallahi kai na baka aljanna Allah ya mai dawana ya gani an buɗe mai zai iya hanguwa kai dan aljanna ne ko kai dan wuta ne wannan cikin littafin ibnu taymiya ne kashafi a cikin littafin ibnu taymiya to idan an yi wannan bari ka ga wani zai ce to ya aka yi kaza to shikenan baka yadda ba to tambaya idan baka yadda ba ya aka yi daga an je gaban ibnu taimiya an zauna kawai in ka shiga damuwa kana zuwa gurin ibnu taimiya. sai Allah ya cire ka daga damuwa sannan Allah ya nuna maka aljanna ka ganta bayan Allah ya nuna maka aljanna ya bude maka kofofin aljanna ka hango sannan iska aljanna ta kada ta buge ka sannan har ka ji kanshin aljanna saboda kawai ka zauna a gaban ibnu taimiya. wannan yana cikin littafin ku ba ku taɓa inkari ba kuke inkari wa nusha rubutu to idan ka ce babu koma cikin ƙaramin littafi bayi da wani girma alwabil sayyib na ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya ka ji me yace a shafi na 48 ga abin da yace yace wa kunna mun kasance izashtadda binal khawf idan tsoro ya tsananta muka shiga cikin tsoro wa sa'at min nazununu zace-zace suka yi muni zuciyarmu tana raya mana abubuwa marasa kyau wadaqat binal ardu ƙasa ta yi mana kunci muka ji ba ma jin daɗi atainahu sai mu zo gurin ibnu taymiya fama huwa illa an narahu daga idan mu yayi kacibis da ibnu taymiya muka ganshi wa nasma'u kalamahu muka ji zancen ibnu taymiya fa yazhabu zalika kulluhu wannan duk damuwan da muke ciki ɗin. sai kawai mu ji ya tafi kaga na farko dai ba gurin Allah suka je ba ballantana manzo Allah ba ba gurin ibnu taymiya suka je mu kuma mun san an shiga damuwa su suka faɗa suka ce duk wanda yake cikin damuwa ya gudu ya tafi wajen wani ya bar Allah ya zama mushriki ma'ana yanzu sun zama mushrikai kenan su suka faɗa mu ba ruwan mu Ya ce muna zuwa gurin ibnu taimiya wa yanqalibun shirahan wa quwwatan wa yaqinan wa dumanina sai mu ji wannan damuwar ya koma ya canza ya zamanto yalwan kirji ya zamanto karfi ya zamanto yaqini ya zamanto mana nutsuwa to kaji ibnu al-qayyim sai ce, fa subhana tsarki ya tabbata wa man ashhada ibadahu jannatahu ubangijin da ya nuna wa bayi aljannansa mun zo gaban ibnu taimiya. Allah ya nuna mana aljanna Allah ya nuna mana aljanna fa subhana tsarki ya tabbata man ashhada ga wanda ya nuna wa ibadahu bayinsa jannatahu aljannansa qabla liqa'ihi tun kafin a ce waɗannan bayin sun haɗu da Allah kaga anan duniya ne tunda ya ce qabla liqa'ihi kaga anan duniya suka ga aljanna sai ya ce me wa fataha lahum abwaaba fi daril amali Allah ya buɗe musu ƙofofin aljanna a nan duniya duniya darul amali kenan tun daga nan duniya suna gaban ibnu taymiya Allah ya buɗe musu ƙofofin aljanna fa atahum min rauhiha wa nasimiha Allah ya kaɗo musu iskan aljanna da jin daɗinta. suna zauna a gaban ibnu taymiya suna sheƙan ƙanshin aljanna gashi min rauhiha wa nasimiha wa ibiha da ƙanshin aljanna ya ce faraga kuwa li ɗalabi hawal musabaqati ilaya, abin da ya ba su ƙarfin gwiwa ya zama da sun tashi gadan gadan suna neman aljanna to ban gane ba dan Sheikh Nusha rubutu Allah ƙara masa lafiya ya ce na muku lamarin jin daɗin duniya da layira rururu ya ɗauki ya ya ya dauki makamin Allah ya shirka kabar ibnu taymiya kawai an zauna a gabansa a ga aljanna a buɗe ƙofofin aljanna iska aljanna ta zo tana kaɗawa tana dukansu duk tawilin da zaka yi wa magana ka je ka dawo ƙarya kake haka suke nufi kuma in ka yi tawili to kana yin tawili to na shehu usman nusha rubutu ma yi mata tawili ka ba ta fassara mai kyau ba haka malaman mu suke nufi ba kai ta ragewa sai ka yi bayani kai ta ragewa sai ka yi bayani haka suke nufi haka suke nufi a abinda suke nufi kaza ne to mu ma abinda shehu nudo sha rubuce ke nufi kaza ne wallahi na ku kafirci ne naka zuwa tiket ne na jahannama direct sai ka zaɓi ɗaya ba maraba yana cikin littafin su wannan don haka ya kamata su duba su gani su duba su gani to idan an dawo idan an dawo ga magana shi Sheikh Nuhu Usman Sharubutu abin da ya faɗa ya ce na yi muku da mana to ai ga ibnu taymiya shi ma yana da mana a abin da bai gaibu ne bai san komai ba yayi da mana akai dan me baku taba kafirta shi ba akai gata a duba madarijus saliki na din dai juz'i na biyu shafi na 489 yana magana akan ibnu taymiya yace summa akhbaran nasa wal umara'a sanata sanataini wa sab'umi lamma taharrakat tatar wa qasadu sham anna ad-da'irata wal hazimata alayhi. ibnu taymiya ya gaya wa mutane da sarakuna lokacin da tatar suka zo suna so su yaƙi ƙasan sham waɗannan tatar ɗin ibnu taymiya ya ce anna da'irata wal hazimata alaihim rugujewa da rashin nasara sai ya same su ya aka ibnu taymiya san za su samu za su samu nasara Allah misra yake da shi ko ya san gaibu ne bai san ku da ku muke kokuwa annabi bai san gaibu ba shi ibnu taymiya yanzu ya zo ya ce su wane ne za su yi nasara su wane ne ba za su yi nasara ba tun kafin a yi yakin to abin da ya gwada wa ibnu taymiya tatar za su rushe musulmai za su yi nasara shi ya gwada wa Sheikh Nuhu sharubuti cewa in Allah yadda za mu dace a duniya da lahira. Sheikh Nuhu sharubuti bai sani ba to Ibn Taymiyyah ma bai sani ba Ibn Taymiyyah ya sani shi ma ya sani. Abin da ya gwada Ibn Taymiyyah nan shi ya gwada masa. Ga abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa. Wa sama ala zalika kaga shi barka ji bambanci yanzu Sheikh Nuhu Sharubuti chief imam da ya tashi ya ce na lamunce muku jin daɗin duniya da lahira ba haka kawai ya faɗa ba to shi ibnu taymiya shi sai da ya rantse so saba'in wa aqsama ala zalika aksara min saba'ina yaminan sai da ya rantse fiye da so saba'in shi ana shi zunzurutin ka gane wai shi yare na Allah mu kaga malaman mu suka ce mun muku lamuni mun muku lamuni shi ba ba rantsuwa ko ɗaya shi ibn taymiya sai da ya rantse fiye da so 70 fa yuqalu lahu almajaransa sai suka gano ya shiga cikin hatsari sai suka ce masa qul insha Allah kace insha Allah mana ya kake tarantsuwa ba insha Allah fa yaqulu ibn taymiya sai ya ce insha Allah taqiqan la ta'liqa na ce insha Allah dole Allah ya min yanda nake so la ta'liqan ban allaka abin da insha Allah na ba kawai dole Allah ya yi to ga wanda yake wa Allah dole yace zai sa Allah dole yayi baka fito ka yi mai raddi ba sai wanda ya fito kawai faɗi magana daga ta nan a cikin irin ta littattafanka mafi muni a littattafanka in dai dan Allah ake yi sarki zaki to barka ji bayan wannan ma sai ya ce wasa mituhu in ji ibn al ya ce sai na ji ibn taymiya ya kuli yana cewa falan ma aksaru alayya ibn taymiya sai ya ce da mutane suka matsa min ka ce insha Allahu ibn taimiya sai ya ce la tuksiru kar ku matsa min sai na ce insha Allah kataballahu ta'ala fil lauhil mahfuz Allah ya rubuta a cikin allo a lauhul mahfuz annahum mahzumuna fi hadhihi al-karra cewanta ta za su ruguje a wannan karan wa annan nasarar juyishil islam nasara yana ga rundunar musulmai ne na farko ya rantse so saba'in bayan haka ya ce Allah ya rubuta a lawul mahfuz to tambaya ya aka ibnu taymiya ya ga lawul mahfuz a ina ya gani a ina ibnu taymiya ya gani karamar da ta ba wa ibnu taymiya daman ya hango lawul mahfuz Allah ya rubuta ita ta ba shek nuhu sha rubuta daman ya ce na lamunce muku jin dadin duniya da lahira wannan karamar ita ce ta bashi ballantana na shirnu sharubutu gaskiya ne na ibnu taymiya kuma ƙarya ne ba lauhil mafuzin da yango ƙarya yake yakin ma da aka yi ba ci nasara ba Allah ya kunyata shi ƙarya yake ba ci nasara a yakin ba wallahi za mu zo mu yi karatu a kai ba ci nasara a yakin ba Allah ya kunyata shi da wanda yake cewa an lamunce mana jin daɗin duniya to kai da baka yadda ka shiga ciki ba Allah ya lamunce maka azaban duniya da lahira mu ka bar mu Allah Allah ya lamunce mana an mana lamunin jin daɗin duniya da lahira mun yadda kuma kai da baka yadda ba Allah ya haɗa ka da azabar sa duniya da lahira ba shikenan ba tare raba kanta me matsala Abinda Ibin ibnu taymiya ya faɗa cewa ya ga lawul mafuzi sannan karka manta sarki zaki mm. alqur'ani ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa ayya sha Allah zkur rabbaka idza nasi annabi wala la'an Allah ya hana manzan Allah da nunu taukidi a jikin fi'ili mudari'i wala kulanna. kul annabi na hana ka in ji Allah kar ka yadda ka cewa wani abu inni fa'ilun zalika gadan ai gobe ni zan yi kaza illa in sha Allah sai dai Allah ya so ka ce insha Allah Allah ya ce wadhkur rabbaka idza nasi annabi ka tuna Allah ka ambaci Allah in ka mance to dan Allah manzon Allah Allah ya ce mai kar yi wani abu sai ka ce insha Allah aka hana annabi yayi ibnu taymiya so 70 ana ce ka insha Allah yace ba zan faɗa ba yace ba zan so 70 ka insha Allah yace ba zan faɗa ba kai da kake da irin wannan rababban shehin wanda yake ganin ya isa yi gaba da gaba yayi fito na fito da Allah kai ne kake da magana cewa wani ya ce yayi wa almajiran salamanan jin daɗin duniya da lahira kai kake da baki wannan ba wani abu a ciki jahilci ne kawai irin na wahabiya ta rufo su take cin su sai yasa zaka ga kuma wanda zai fito yayi wa Allah gaba da gaba da rashin mutunci irin wannan kowa ya shi shedan sai yasa dama shi ibnu taymiya kana fatan min jundi iblisa farta qaddi halu hatta sara iblisu min jundihi da kurtu ne a rundunar shedan daga baya kuma ya samu promotion fartaqat bihil halu hatta tsara iblisu min jindi sai da shedan ma ya to yan rundunan ibnu taymiya kuma yanzu wannan <clears throat> in ka faɗa sai wani ya ce ka zage shi abun mamaki kuma wallahi tallahi ibnu taymiya shi ya faɗa ya ce in shedan yana so ya batar da mutane sai ya canza ya koma sa ya koma kamannin ibnu taymiya yana kuma rubuce a littafinsa yana rubuce shi ya rubuta shi ya rubuta a majmul fatawa wallahi aka rubuta yace in shaidan yana so ya batar da masu yin istigasa yace sai ya zo a kamanninsa sawwara bi surati sai ya shigo a kamannin ibnu taymiya kaga da shaidan ya dauka ibnu taymiya a rundunansa yake to farta qadbila halu ibnu taymiya ya samu promotion sai da shaidan ya dawo a rundunan ma ibnu taymiya tun daga shi shaidan din in zai batar da mutane ba surar da yake shiga sai suran ibnu taymiya yanzu kuma wani kafa wannan ya tukunzuma shehu islamu na ibnu taymiya ni na faɗa shi ya faɗa yana littafinsa shi ya faɗa yana littafin sa kaje ka duba yana cikin majmu'ul fatawa kana fatan min jundi iblis far bil halu hatta sara iblis min jundihi to idan mun je wannan sarki barka ga ya bada aljanna ya bada aljanna ko to shikenan ga gonan ku mai taki bari ku sha dogon karatu hmm. bari su sha dogon karatu bari su ga mai fitar da mutane daga wuta ya sa sa aljanna yayi wa Allah ta'annuti E, me yi wa Allah ta'annuti su sani mu ba mu bane wannan su kwantar da hankalinsu gata ba sa son wannan littafin amma ya za su yi haka Allah yi al'uqudud durriya to idan an zo an karanta wannan littafin zaka ga suna ta kokuwa sun rasa inda za su yi da shi wannan littafi wannan littafi mu ba mu yadda baka yadda da shi ba baka da hankali littafin da wanda ya rubuta littafin tun yana ɗan karamin yaro a gaban ibnu taymiya ya tashi ta yi bar mu ga littafin kuma a sko mana littafin da shi eh to shi masha Allah eh, na wannan littafin sarki zaki wanda ya eh. rubuta littafin a gaban ibnu taymiya ya tashi tun yana karami ibnu abdulhadi har ibnu taymiya ya rasu almajirin ibn taymiya ne kaga duk tsiyar ka kai yau da yanda kake jin taymiyancin ka da yanda kake son kai, yabi ibn taymiya ko kai me baka kai shi ba shi tsiran kusa da wuta ne ya fi jin gasu daga mamanta jisimi na ibnu taimiya ya tsotsa kaga ya fi ka kusa da ibnu taimiya na biyu wanda ya yi ta hakikin littafin gashi wa alaihi alikat gashi wanda ya ta'aliki a sheikh gashi a sheikh muhammad hamid al-faqi wanda suke kiran shi da imamu ahlus sunna a makka shi ya yi ta'aliki ba abin nan ya rubuta ba wahabi ya yi taliki sannan kuma littafin gashi Al'ukudu ad gwalagwalan maganganu da aka kulla su fi bi cikin darajojin shaikhil islami ahmad ibn taymiya gwalagwalan maganganu kaga kana zo ana magana almajirin ibn taymiya ya rubuta almajirin ibn taymiya babban shehun ku yayi taliki ka zo kana guduwa wa littafi in ka gudu ka ji bala'i ne dole kuma ka tsaya kai ka fita in ka gudu ka gudu duka yayi duka ka gudu amma littafin yana cikin gidan wahabiya tsindin ba yanda za a fita da shi ba yanda za a fita da shi kuma muna faɗa wannan littafin ba shi kadai ne. muna da alkaukabu durriya shi ma yana nan fi manaqib shaykh islam Ahmad ibn taymiya shi ma alkaukabu durriya yana nan duk abin da yake cikin nan yana cikin can kuma wannan maganganun al'imamu zahabi ya kawo mafi yawa daga cikinsu ibnu kasir ma ya kawo haka kaga baka da mafita baka da mafita magana ce tana nan tana cikin gidanka ba yanda zaka yi barka ji masu raba aljanna hmm, ba mu bane eh barka ba mu ne muke faɗan mu ce mun bada aljanna ka zo kana mana rashin kunya ba barka ji ga masu yi nan yanzu Allah yadda zaka ji yanzu kwantar da hankalinka sarki zaki bari su sha karatu to gashi yana faɗa akwai babban malami don an faɗa ba su san son a faɗa gashi wani babban malami ne suka ce an shadana na? sheikh al-imamu al-alimu al-fadilu al-kamilu auhadu daharihi wa faridu asrihi imamul muhaqqiqina wa a a'immatil muhaddisina taqiyuddin abu sana'i mahmud ibn ali bin mahmud bin muqbil bin Suleiman dawud bin dawud ƙoƙi. to wannan malamin ga abin da yake faɗa akan yana yi wa ibnu taymiya rafa'i yace ga abin da yace in mararta bi qasiyuna alasara fihi darihul alimil mutafarridi wa ajab li qabrin damma baharan zahiran bil fadli yazifu bil ula wa sudadi basharun yubashshiru bil gina man ja'ahu yasrun yasurru fu'ada anin muzhidi ga abin da ya fada yace kif in mararta bi qasiyuna ala sarafi dariyul alimul mutafarrid yace in ka je qasiyuna ka tsaya a wajen nan akwai kabarin wani babban malami wanda shi kadai ne babu irinsa ya ce wa'ajab likabarin damma baharan zakirin ka yi mamakin wani kabari da ya tattaro wani babban kogi mai yalwan ilimi bil fadili kabarin ibn taimiyya da falala ya zifu yake jefowa bil ulawa sudadi kabarin ibn taymiya in ka ziyarce shi zai baka ɗaukaka zai baka shugabanci to dala sarki zaki ina wahabiya ku kwatanta min maganan chief imam da chief imam yake cewa na muku lamunin jin daɗin duniya da lahira ga kabarin ibn taymiya kabari kabari na ibn taymiya ya kazifu bil ula wa sudadi in shugabanci kake nema ka je kabarin ibn taymiya kabarin zai jefo maka da ya mutu zai jefo maka da akan manzo Allah ka faɗi wannan da sun ce an yi shirka bil fadl ya kazifu wal ula sudadi sai ya ce kai basharun ibn taymiya mutum ne yubashiru bil gina man ja'ahu duk wanda ya zo gurin ibn taymiya ibn taymiya yubashiru bil sai ya mai albishir da cewa ka samu arziki sai ya ce daga yau ka wadata to haɗe min maganan nan da ta ci imam na muku lamanin jin daɗi duna da layar shi yubashiru bil ginaman ja'ahu yace yasurun yasurru fu'ada anin muzbidi muzidi wanda di ya zo yana cikin talauci da kunci in ka zo gurin Ibn taymiya zai jefe ka da dukiya zaka ji ka wadata duk abin da ya zama na kake wa inkari wa chief imam to kai inkari wa ibnu taymiya dan hakikatan cif imam waliyi ne akan ibnu taymiya ya fi zama da domin shi chief imam yanzu ka daga masu yabansa sai kaga sun fi yawa amma ibn taymiya makiyansa da masu zagin sa sun fi yawa saboda rashin albarkansa to gashi barka ji abin da yake cewa sai ya ce ya wahidat duniyal ladhi bi ulumihi yamtazu fil islami kullu muwahhidi an ce ibn imam ya ce za ku ji daɗi ya ba ku jin daɗi mukamin Allah ne mukamin to gashi suka ce wa ibnu taymiya ya hamilal a a'ba'i an mustansirin ya ibnu taymiya mai dauke nauyaye nauyaye an mustansirin ga wanda ya nemi ya taimake shi in dai ka nemi ibnu taymiya ya taimake ka zai ɗauke maka nauyi ya kashi falgumma'i ya ibnu taymiya mai yaya damuwa an jidi ga wanda ya nemi ya cece shi ya ɗari da shubhati an mutaraddidin ya ibnu taymiya mai koran shubha ga wanda ya shiga cikin kokonto ya dafi alfaqati ya ibnu taymiya ne ya yi talauci an mustar fidi, ga wanda ya nemi ibnu taymiya kawo mai gara me ya yi talauci to me ya eh. damuwanka kai da kake da wannan a gidanka chief imam ya ce na muku lamunin jin daɗi ka zo kake inkari kai da ga me ya yi talauci a gidanka baka fito ka ce mukamin Allah ba ne ka kafirta wanda ya faɗa ka kafirta shi ibnu taymiyyah da aka faɗa a kansa sai mu ne zaka shigo gidanmu kamar ta'annuti Hmm. ƙarya ne sai an fito an kafirta da kuki an kafirta abdulhadi an kafirta hamidul faki an kafirta ibn taymiya sannan mu san da gaske kuke yi to bayan wannan bayan wannan sarki barkaji abu na gaba muna shafi na ɗari da sha shida ko to mu tafi da sha takwas domin su ji bayani da shi ya ce ya ce ruzu'un asamma jami'a asma'il wara sabaqal hadusa bihil fada'ul mubrimi rizqun yajillu anil bukai ba wannan nake nema ba na 18 yawwa gashi nan rizqun lahu hawatin nujum wa kuwirat shamsu duha wa subhu laylun mu'timi min uzmi mawqi'ihi wa fadihi khadbihi lam yadri qussum mal uksum to aji wa uksu wa uksum faɗa suka ce mutuwar ibnu taymiya babban musifa ne wanda sai da taurari suka shiga cikin duhu rana ta shiga cikin kusufi asuba ya zamanto kaman dare saboda ibnu taymiya ya mutu ga abin da suka faɗa to abin da zai baka mamaki sayyidina ibrahim dan annabi muhammadu alaihi salam lokacin da ya rasu sai aka dace ran da ya rasu rana ta yi kusufi gari ya yi duhu sahabbai sai suka ce wai wai wai yau rana kan ita kanta rana ta san an yi babban rashi dan manzan Allah ya rasu dole a ce rana ta yi duhu manzan Allah sai ya ce musu inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la tankhasifu li mauti ahadin minkum aw kama qala min hadha ma'anahu manzan Allah ya ce da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa yin kusufi su yi duhu saboda ɗayan ku ya mutu wannan kusufin ba saboda ɗana sayyidina Ibrahim bane su kuma sai suka kawo akan ibnu taymiya sai suka ce hawatin nujum wa kuwirati shamsu rana ta idha shamsu kuwirat da Allah yake faɗa yace rana ta yi takwiri sannan dare asuba ya zamanto dare manzon Allah ya hana haka akan ɗansa su kuma suka faɗa akan ibnu taymiya to wannan za ku fara kafirtawa waɗannan za ku fara kafirtawa kafin ku zo ku ce za ku kafirta abin da ya shafi ci imam to bayan mun yi wannan barkaji ji cewan ya raba aljanna ya ce za ku jaɗi ga kabar ibn taymiya sai suka ce wasa qaquburan jawaratu minar rida ta tattura bi sahaba afwin musjami kabarin ibn taymiya aka ɗauko ibn taymiya aka sa shi a cikin kabari kabarinsa shi ya dinga shayar da kuburan jawaratu ne. rida duk wani kabarin da ya makwabci kabarin ibnu taymiya ibnu taymiya sai da gafarta wa kabarin yayi musu rahama jawaratu minar rida duk yace na yadda da ku shi ya musu rahama eh, ya gafarta eh, musu ya shayar da su sahaba akwin musjami eh gashi kabarin sa tunda ya shigo ya tarar da kaburbura duk wani kabarin da ya kusance shi sai ya ce na maka afuwa na maka afuwa yanzu kai azaba in wuta kake ciki ka koma aljanna jawaratu min rida sahaba afwi musjami to ji sai suka ce duba aljanna ta tabbata cin imam ya bada aljanna ya ce kaza aljanna kayan Allah to gashi duba aljanna aljannan nan duba tana da fassara biyu wasu malamai suka ce kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi bishiya ce daga cikin bishiyoyin aljanna tsayinta ya kai kamar ka ce tafiyar kimanin shekara dari. Inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga jikin ganye yayyakinta ake wa 'yan aljanna tufafi in ji manzo Allah wata riwaya kuma ta ce a duba aljanna ita kanta sai suka ce to duba aljanna ta tabbata liman amsa mujawira turbihi ga duk wanda ya makwabci kabarin ibnu taymiya to fito ka kafir ta kai isa hmm. hmm. ya ce ya bada aljanna to ga wanda kawai ka makwabci kabarin ibnu taymiya an baka kyautan aljanna Tibi Imam ya ce na lamunce muku jin daɗin duniya da lahira to gashi duba liman amsa mujawira turbihi wanda ya makwabci kabarin ibnu taymiya an bashi aljanna min ajli hal jaru wal majrur yukramu da shi ibnu taymiyan da wanda ya kusance shi saboda albarka ibnu taymiya ake karrama su yace amsa watatil ard ardi irzun eh, ursun izna wa fiya wa fawqal ardi fina matamu haza wa amlaku sama'i tahubbuhu kabarin ibnu taymiya in ka je a yanzu sarki zaki suka ce mala'iku ne suke dawafi suke kewaye kabarin ibnu taymiya yanda kaga muna yi wa kaba Malaikuna, yanzu kake ce yanzu yanzu aka gashi suka ce fi kulli yaumi a kowace rana la tamallu wa tasamu mala'ikun ba sa kosawa ba sa gajiya in ka je zaka ga sun kewaye kabarin ibnu taymiya suna ta mai dawafi sai suka ce gashi ya ardu ya ke kasan da aka sa ibnu taymiya sirti bihi karaudati jannatin kin zamanto kaman dausayin aljanna saboda an sa ibnu taymiya shi kuma ibnu taymiya aka rawaito da za farkon maganan mu yana maganan cewar raudar manzon Allah bata kai ma bata fi al'arshi ba ya saffa hadda alkali iyal da wanda suka rawaito ijma'i malamai akai shi kuma gashi ana gaya mai kabarinsa ya zamanto cikin aljanna ya ardu sirtihi karo da tijinati lina ziliha saboda albarkan wanda ya sauka a cikin ki fi kulli yaumin mausumi ko yaushe cikin sha'ani ake ko yaushe cikin sha'ani ake to bari ka ji yanzu da suke wannan gadara cewan chief imam ya ce na lamunce muku suka tashi suka yi wannan abin yaya meye hukuncin wanda annabi Muhammadu ya ce kar a yi abu ya duba ya ce wa manzan Allah ka ce kar a yi mun sani amma sai mun yi akan ibnu taymiya me hukuncin wannan ka fahimci magana na sarki zaki wato da annabi ya ce ah, eh, eh, rana da bi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh to kaga na ɗaya kenan to na biyu manzon Allah ya faɗa a hadisi yace laisa minna malla mal hududa wa shakkal juba wa da abida wal jahiliya manzon Allah ce duk wanda aka yi mai mutuwa sai yazo yana dukan fiskansa haka ko yazo yana kikkita tufafinsa ko yazo yana ta maganganu na banza manzon Allah yace baya cikin mu to amma bari ka ji akan ibnu taymiya da ibnu taymiya ya mutu sai suka ce lisiwahu tashqiqul juyubi wa inna ma shaqqul juyubi alayhi mimma yalzamu da annabi ya ce kar a yaga tufafi suka ce badda akan mutuwan ibnu taymiya lisiwahu wa wani ibnu taymiya ne wa inna ma shaqqul juyubi mu kekketa tufafin mu in ibnu taymiya ya mutu ko da annabi ya hana mu min ma yalzamu abu ne da dole sai mun yi me ya hukuncin wanda annabi ya ce ayi kar ayi kar ayi abu ya ce sai yayi akan ibnu taymiya ina wahabiya masu cewa jibi ma fito ka fara karnantar da ibnu taymiya tukunna wanda shi saboda shedanancin sa shi dan, kamannin sa yake komawa fito ka fara rantar da shi to barka ji sai suka ce sa'idat bihi ardun aqama bi rimsi hamaitan wa hadal maitu hayyun yukramu kasan da aka sa ibnu taymiya wannan kasan ta samu daukaka yace bayan ibnu taymiya yana yana mace aka sa shi sai suka ce amma wa hadal maitu wannan mataccen da kuke gani ibnu taymiya hayyun a raye yake bai mutu ba yana raye yau fito ka ce wa ɗan izala manzo Allah yana raye ce ma zai ƙarya ne amma ga cin cewa ibnu taymiya hayyun yana raye Mukuramu ana nan ana ana ana ana karrama shi sai suka ce ma gashi nuqilta ila jannati adinin ruhuhu wal hur wal wildanu fiya taqdimu an ɗauki ibnu taymiya an sa shi a aljanna ga 'yan matan aljanna sun kewaye shi ga hurul ini ga yara nan ko ina da ina sun kewaye ibnu taymiya to ba mu gane ba ka ya mutu har kana faɗan ga matan aljanna suna mai hidima ga yara sun shiga kansa suna mai hidima mu kuma zo an ce an mana lamuni wuru makamin Allah wannan makamin waye makamin waye kuka ba ibnu taymiya to bayan wannan suka ce jismanuhu tatal ara'i wa ruhuhu fi maq'adis sidiqir ridata tana'amu jikin ibnu taymiya ne yake cikin ƙasa amma ruhin ibnu taymiya yana tare da annabawa da waliyyai da shahidai yana cikin jin daɗi suka ce laukana lil kabarin muhidi bi jismihi da a ce kabarin da yake dauke da jikin ibnu taymiya yawmal lisanun nadiqun ya takallamu yana da baki zai iya yin magana la ta bushrahu biman wafa ila arasati da ka ji kabarin yana murna yana albishir cewa ibnu taymiya ya shigo ciki na min khairi da yafin ya kudumu saboda babban bako da ya zo masa huwa fi jiwarillahi ashrafu manzilin wallahu arafu bil ibadi wa arhamu tabkilahu sabu diwafu yace guraren da ake ɗawafi in ka je safa da Marwaɗin nan na Saudiyya suka ce suna kuka saboda Ibn Taymiyyah ya mutu Wasu ayuhu haka gurin sa'ayi yana ta kuka wal hijru wal atiq wa da hijru Isma'il da ɗakin Ƙaba da Zamzam duka sun fashe da kuka saboda Ibn Taymiyyah ya mutu Mm. wata addalal mihrabu min mutahajjidin bizikiri fi asharihi ya tarannamu sai da ya zama da gurin da yake eh, sa ya zamanto ya samu ta'adduli saboda an rasa mujtahidin da yake yawan zikiri a cikin asahari koyaushe yana nan yana taye tarannamu yace wal khalqu duk halittun Allah in nisbu ilaihi in an hada su da ibnu taymiya kawahidin sai kaga sun dawo kaman abu guda daya fi ummatin a cikin al'umma wa huwal faridul a'lam ibnu taymiya shi kadai ne makadaici wanda yafi kowa sani yace wa darihuhu kal miski yanshiqu arfuhu man kana min hanqin alayhi yusallimu kabarin ibnu taymiya in kaje kyautan haske yake maka kyautan turarurruka yake maka kyautan kanshi yake maka wannan di yana cikin an duba in babu azo a ce babu a kama mu sai suka ƙara cewa ma ya dullu turabil kabari man ja'a za'iran kabarin ibnu taymiya duk wanda ya ziyarci kabarin ba shi nuhu sha rubutu ya ce na yi muku lamuni ba suka ce kabarin ibnu taymiya duk wanda ya ziyarce shi kabarin zai wurgo maka bi ibn fihi a biqinid duhu yace wala tasibu ma fahi itra hanuti zaka ji in ya jefo maka kyauta zaka ji kanshi yana tashi yace kar ka dauka turaren da aka sa a jikin likafanin ibnu taymiya ne walakin na suna sana'i wa majduhu kyakkyawan yabo ne da aka yi cewa ibnu taymiya da girmansa abin da suka faɗa kenan to idan mun tafi shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya a nan nake so bari mu ji me abin da suke faɗa gashi wanda ya ce ba ga cewan imam ya ce mun muku lamuni mun muku lamuni to da wanda ya yi lamuni da kuma wanda daga ya je makabartan sai ya je ya tarar da mutane suna cikin azaba da kishin ruwa sai ya kwace su shi ba annabi ba baka da aya ko ɗaya da ta inganta cewa shi tukunna ma cikakken musulmi ne ballantana ma ya zama wali musuluncin sama ma tukunna baka da garanti ibnu taymiya cikakken musulmi ne baka da garanti ballantana ga ce ya zama wali amma kuka ce in an sa shi a kabari zai je tarar da mutane suna cikin kishin ruwa suna cikin duhu sai ya ciro su sai ya dawo da su cikin haske to kaga ɗayan abu biyu ne zai faru a nan sarki zaki idan ya je ya tarar da mutane a cikin haka dole Allah ta wata ala kafin zuwansa shi yasa su a cikin duhu da kicin ruwan nan laifin ne Allah ya sake musu azaba to in hmm. ibnu taymiya ya cece su ma'ana ya tarar an zalunce su ya zalunce su Allah kenan ibnu taymiya sai ya kwace su an fahimci wannan to gashi su suke faɗa shi suke faɗa yawwa su suke faɗa ba mu muke faɗa ba waye malamin da ya faɗi wannan shi kuma shine al-abdul faqir ila rahmat rabbih badruddin hasan bin mahmud an-nawi almara dani yake faɗa akan ibnu taimiya ga abin da yake cewa nazalta ala ahalil maqabiri rahmatan wa anqaztahum min zulmati zulmi wazzama saqa qabarukal wasami fi kulli saharatin sahaiba ridwanin bihir rawd wasima gashi yace nazalta ala ahalil maqabiri rahmatan ibnu taimiya nazalta ka sauka ala ahalil maqabiri wa mutanen wannan makabartar rahmatan hala kaunika rahmatan ai kai rahama ne a gare su wa an qastahum ibnu taymiya ce su min zulumati zulmi daga duhun zalunci to waye yake zaluncin su ma'ana mala'ikun da Allah ya sa su suke zaluncin su suke zaluntan su kenan wa an qastahum ibnu taymiya ce su min zulumati zulmi daga duhun zalunci wazzama daga duhun kishin ruwa da aka sa su a ciki ma'ana waye ya sa sa kishin ruwa mala'iku su kuma mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun Ibn Taymiya ya sauka ya ce waɗannan mutanen an calince su an musu kaza Ibn Taymiya ya ciro su daga wuta ya dawo da su aljanna. Kai da kikin ina ne, wawan ina ne kai ba wabi, jakin ina ne kai kana da hmm. wannan a littafin ka kake zuwa kake cewa mutane wai wani shehi ya ce ya ma mutane lamani ya musu ka kwace in ka isa. Ka kwace in ka isa. ya musu lamani an yi lamani kai ba wahabiye wawan ina ne kai ga malamin ka yana ana faɗan da ya ce ya cece su daga duhun zalunci wake zaluntar mutanen magabartan Allah kenan ko mala'ikun da Allah ya sa. Dole sai ɗayan abu biyu ya faru in dai ya ce zalunci ake yi wa ya zalunce su. Wan kasta min zulmati zulmi wa zama saqaqa barukal wa fi kulli rahmati saharatin sahaiba ridwanin bi rawdusima qabarin ibnu taymiya haka yake raba girgije na rahama wa sauran kaburbura duk wannan yana littattafan ku shehun ku suna kabarin ibnu taymiya yana kai mutane aljanna yana turo su ya dawo da su yana kaza ya dawo kuma littafin nan ba kai ba wahabi in in in makamin ka ya kai makamin shedan a wahabiyanci baka isa kai inkarin littafin nan ba ku ne ko kai waye littafin ku ne saboda wanda ya rubuta littafin ya tsotsa daga ibnu taymiya kai kuma waye kai yanzu da zaka zo oh, wannan ta rage maka yana nan a cikin gidanka yana makale da kai ba inda zaka je wallahi ɗayan sai an yi dole ne in ma shi ibn taymiya ya zama arne ko shi ibn abdulhadi ya zama arne ko shi hamid al da ya talikin ya zama arne ko su wanda suka rubuta su zama arna ko dukkan su gaba ɗaya su zama arna gaba ɗayan su ba mafita ba mafita amma mu na mu ana ba da aljanna gashi mun faɗa abu razi sannan ibnu kasir ne ya kawo cikin albidaya wanne haya sannan gashi mun faɗa ibn al-qayyim ya ce in sun ga ibn taymiya sai su ga Allah ya buɗe musu kofofin aljanna su ji kanshin aljanna su ji iskan aljanna kawai saboda sun zo gaban ibn taymiya baka inkarin wannan ba sai maganar cikin imam ne kake inkarin ta saboda son zuciya irin na wahabi saboda son zuciya da bakin mugunta irin na wahabi ku zo kuna kafirta mutane in dai wannan abin na cin imam kafirci ne babban arne ibn taymiya babban mushiriki dan wuta titar ibn taymiya in wannan abin ya zama in ya zama arnanci to masha Allah shek ah, <laughs> godiya muke sannan kuma mu bude yanzu za a bude waya wani ya bugo ya ce babu duk gurin hmm. da muka karanta wanda ya isa ya bugo ya ce babu kai mata tawili oh abin da ake nufi duk tawilin da zaka yi wa wannan maganar ka juyar ka yi wa tawilin maganar cikin ma irin wannan tawilin da ka Allah ya kyauta sarki zaki a bude waya To masha Allah Allah taimaka Sheikh mun gode sosai. To jama'a kun ji karatu abinda bi ma'ana Sheikh Abulfata yake nufin cewa a maganar Chief Imam a cikin gidan Sheikh Ibn Taymiyyah. To jama'a za mu bude layi don Allah kai da zaka kira ka tsaya kan abin da aka tattauna topikin da yake kai za ka je ka sauko mana wani magana ma da ba, ba shi ya kawo mu ba wannan maganganu ba ne ba shi yake tattauna ba gaskiya zan ajiye ka eh, zan ajiye ka shi sa mu tsaya kan abin da ake tattaunawa ko kuma abin da aka tattauna shi ne kawai abin da muka ba da dama a yi tambaya a kai insha Allah to mu bude layi kenan assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kan tiktok alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki barka da dare barka kare kola sunanka da inda ke kira Eh, sunana Abdulkudus Abdul na Annabi. Ina kira daga Kano. To masha Allah. Ina yawa wa ce fatan alkari fatan Allah ya ƙara sutura ya ƙara jagora. Masha Allah yana jin Kasancewa ina yanzu na shigo su eh, yanzu na shigo ban fi minti yarba da shigo amma kullum ina saurara gaskiya sosai kuma ina tura request Allah bai sa an ɗauko ne ba sai yanzu. To masha Allah mun gode mun gode Allah ya saka maka mun gode mun gode. Mun gode mun gode. Ah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ko na kan wasa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ki zaki. Na'am kola sunan ka daga ina ke kira? Kuna magana da Mustafa Abdulrazak daga Kotoro. To masha Allah. Kana tare da Sheikh Abdul Fattah Sana Tijani akan wannan layi. To muna ma malam sami da zuwa malam sami Allah saka da kai. Yana jin kai na amsa. To amma malam sarki ya ke ni abin da ya bada mamaki shine topic din malam shine akan maganar da shehu malam sharubutu ya yi ya ce zai nuno maganar a ciki akwai ta a cikin littattafan ibn taymiya amma har ya gama karatu da rubuto littafin ibn taymiya guda daya ya ce ga inda ya lamunce ma al aljanna Mata Malin wani tahin ibn taymiya ya mana bayani na ibn taymiya yake ya lamunce ma almajiran shi aljanna. To shi ne tambayan ka ko? Ah. Shi kawai muke so mu daga malam ba malam ya ringa ya je nan ya To ya tsaya sarki zaki ya tsaya zan tambaye shi. Ya tsaya zan tambaye shi. Shi ah. kai kola kana ji? Ina jin ka malam. Ka yadda da ibn al-qayyim shi ma malamin ka ne. A'a, Malam Ibn tambayar ka nake ba a cewa aka yi maganar topic din aka yi aka ce maganganun Sheikh Nuhu sha rubutu a makarantar Ibn Taymiyya. In an ce makarantar Ibn Taymiyya, makarantar Ibn Taymiyyah almajiransa ƴan makarantansa ne, littattafansu ƴan makarantansa ne, maganganun da ake duka gashi an karanta tambayar da nake ka yadda da Ibn al-Qayyim ko baka yadda da shi ba. Mala in na ce abin da ka faɗi ba. abin da ka faɗi shi Dakata kai ka yadda da Ibn al-Qayyim ko baka yadda da shi ba kawai. Na yarda da shi. To tsaya, tsaya tun da ka yadda da shi. Me ya hukuncin maganansa a cikin alwabilus sayyibi sukan zo gurin Ibn Taymiya? idan sun ga Ibn Taymiya, a buɗe musu kofar aljanna su ga aljanna iskar aljanna ta kaɗa ta buge su su sheƙi aljanna suka ce mun gode wa Allah me ya hukuncin wannan maganan gaya mana. babu babu wannan ibn al-qayyim kace ka yadda da shi me ya hukuncin wannan magana kawai tsaya da Allah me ya hukuncin wannan magana Nace mana yanzu ba Ibn Taymiya ina magana Sheikh Nusha rubutu ne ga almajirinsa Ibn al-Qayyim mu je ka kaddara taslimi jadaliban ka ba wannan Ibn al-Qayyim me hukuncin kace ka yadda da shi me hukuncin wannan magana me hukuncin me hukuncin sun ga aljanna sun ga ibnu taymiya sun ga aljanna Allah ya bude musu kofofin aljanna sun sheki iskan aljanna me ya ta ba inda zaka motsa sai ka faɗa me ya ta. malam mu topic din da taymiya malam ba batun topic bane fa ba inda zaka motsa sai ka faɗa me ya hukuncin wannan maganan ƙarya kake sai kai bayani wallahi me ya hukuncin maganan nan Kola, yanzu me ya hukuncin wannan magana? Kai tambaya, kai tambaya cikin kwata da hankali kola, kola. Kola, kola, kwata da hankalinka. In za ka yi tambaya. Me hukuncin sarki zaki tambaye shi abin da muka ce za mu kawo muka ce za mu kawo maganganun shaknu sha rubutu a makarantar ibn taimiyya in an ce makarantar ibnu taymiya almajiransa ibn al-qayyim wanda ake cewa atba'u bi shaykhi min dhilli ai magana daya bayan daya almajirin ka abin da almajirin ka zai faɗi daban abin da kai zaka faɗi babu damuwa in zubar batun ibnu taymiya shi ibnu alqayyim qayyim din kace ka yadda da shi meye matsayin maganar sa meye matsayin maganar sa ga ya mana kana mala ibnu mala abul fatai tun da ranar kofin din da kai ibnu taymiya ka ta ba ibnu sarki zaki sauke wannan jahili ne bai da bai da ansa <laughs> Sarki zaki sauke shi ah. bai da ansa. Ah, bari bari ka ji sarki zaki. Eh, eh. Ai na sani. Na san me na san me me suke so su faɗa. Duk tsiyar ka ba wabi ba za ka gudu wannan maganan ba. Magana ce ake yi guda ɗaya sai kuma kun yi bayani sai kun ansa wallahi. al Qayyim maganar da muka ce da aka zo farkon karatun nan yayi da ka faɗa maganganun Sheikh Nuhu Sharubutu a makarantar Ibn Taymiyyah in an ce mm-hmm. makarantar ibnu taymiya baya nufin littafin Ibn taymiya baya a duk abin da ya shafi Ibn taymiya makarantarsa ce Ibn kasir dan makarantar ne Ibn al-qayyim dan makarantar ne az-zahabi dan makarantar ne dan haka maganganun da muka kawo na eh, Ibn al-qayyim maganganun da muka kawo na az-zahabi maganganun da muka kawo na ibn kasir meye matsayin ka kai mu ajiye sunan to ma yanzu sarki ya bar musu taslimi jadali shi yana yana ko ba su yarda da shi ba yana gudun yana gudun an ki cin biri an ci dila mu je Ibn taymiya ban kawo a littattafansa ba na kawo a littafin ibnu al-qayyim shi ma malamin ka ne don haka in shi ma ya zama bakin arne in baka ar in ka arnantar da shi wani shi rubutu shi ma ya zama bakin arne aje Ibn al-qayyim yana nan a dauka mm-hmm, okay to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola direct Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, kola direct. Kama America number ne ko Pennsylvania? Yawa Pennsylvania. Okay, masha Allah. Okay, Mala Abdullah, kana tare da Sheikh Abdul Fatih sana tijara ka wannan layi. Insha Allah. Allah Allah sa ka da alkhairi. Amin. Ah, tambaya na shine kamar yadda eh kola na biyu na ya tambaya. Shin cikin littattafai eh eh Ibn Taymiyyah akwai wayannan maganganun da ya fara ko kuwa dai Eh, eh, cikin littafin wasu ya doko yana karanta. Ok. To karka sauka kola. Kana ji kola ba maganan mu muna cewa mun ce dole abin da yake littafin Ibn Taymiyyah za mu kawo ba mu faɗa haka ba. Kana ji magana kawai muke makarantar Ibn Taymiyyah aka ce. Ka koma farkon program zaka ji. Makarantar Ibn Taymiyyah. Makarantar Ibn Taymiyyah almajiransa da littattafansa. Ka fahimta? mun kawo almajiransa da suka rayu da shi ko baka ce Ibn taymiya ya faɗa ba almajiran da suka ganshi suka rayu da shi su sun faɗa tunda sun faɗa kuwa sun fi ka sanin waye Ibn taymiya shi kuma Ibn taymiyan bara'u ba rawai to ya musu inkari ba ka kaddara ma Ibn taymiya mun ajiye shi a gefe Ibn al ba malamin ku bane To, a lokacin. Ina zuwa ya haƙuri, Ibn al-Qayyim malamin ku ne ko ba malamin ku ba? Ya haƙuri, ba ina A'a, tsaya mana ya haƙuri, kwantar da hankalin ka zan barka kai magana. Ibn al-Qayyim malamin ku ne ko ba malamin ku ba? Malamin mu ne. Ka yadda da shi? Na yadda da shi, amma matsalan shi ne. To, ya haƙuri, ya haƙuri, Bola, ya haƙuri, zan baka kai magana. Eh, ya haƙuri. Zan baka, zan baka dama ya haƙuri, zan baka dama ya haƙuri, zan warware ma wani abu ne ya haƙuri, kwantar da hankalinka, kwantar da hankalinka ya haƙuri. ya hakuri ibn al-qayyim malamin ka ne ibn abdulhadi malamin ka ne ibn kafir malamin ka ne al-imam zahabi malamin ka ne dukkan su yan makarantar ibn taymiya ne sun rayu da shi sun ganshi. wai da na kawo maganan sun nan maganan nan akwai ko babu na fahimci abin da kake faɗi amma abin da nake so ka fahimta ne shine in dai kana magana hakan nan ba kai ma ibn taymiya adalci ba me yasa kai kai magana a yanzu in kai kai hmm. magana a yanzu lokacin da an ka wallafa wannan littafi shi ibn eh, ibn Taymiyyah yana yana raye yana raye yana raye yana raye a lokacin yana raye eh yana raye sosai yana raye na biyu kuma yau a kace yana raye nace maka yana raye wani abun ma a gaban sa aka yi ka ji mai ibn al-qayyim yace a cikin alwabil sayyib yace wa kunna izashtadda bina al-khawfu wa sa'at min nazununu nahu, sai mu zo gurin ibn taymiya a gabansa aka yi a gabansa aka ce an nuna musu aljanna a gabansa aka ce Allah ya sa sun ji kanshin aljanna a gabansa aka bude musu kofofin aljanna a gabansa yana raye malam na fahimci magana abun da abun da ke shi ne ni a yanzu haka littafin mm. da kake ba ya sunan litafin Alwabilu, sai min alkalimut tayyib na ibn alqayyim yawa za mu neme mu karanta amma kan sai a to idan ka karanta tsaya guri in ka karanta ka tarar me ya hukuncin sa yawa ce me me ya hukuncin in ka karanta ka tarar me ya hukuncin eh shi ma mutum ne kamar ni zai ya zai ya kuskure ko to me yasa ba a cewa Sheikh Nuhu Sharubuti yayi kuskure ba aka kafirta shi ba kafirta shi zaka yi ba ka cewa zaka yi yayi kuskure ba arnantar da shi zaka yi yanda aka arnantar da chief imam shi Anas ba maganan da Anas ya yi bai. Ah, ah, ah, ni ban kira sunan kowa ba. Ni ban kira sunan kowa ba. Eh, ya fara karatu bai kira sunan wani wani malami ku za ban kira sunan kowa ba. Amma hakuri mutane malluma nawa kaga suka yi raddi. Kaga magana alaikum. Ni ban kira sunan kowa ba kai ka kira. Ni ban kira sunan kowa ba kai ka kira. Malluma nawa suka yi raddi kai. To. Shi ana da Nabi kan wani ya zo kawo mana wani fitina wani rigima wani salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa kola. Amin alaikum assalam sarki saki barka da yammaci. Barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira. Eh sunan na Rabi Sani daga Babura Jigawa Tech Nigeria. To masha Allah Malam Rabi karata da Sheikh Abdul Fatah Sani Tijani akai wannan layi. To ina yi wa shehi na barka da dawowa daga kasan Ghana da kuma ziyara cikin su. Masha Allah yana jin Sannan ina yi masa fatan alkhairi kuma mun ji karatu, Allah ya ƙara karatu, Allah ya ƙara taragi, Allah ya ƙara hasken makaranta su kuma waɗannan mutanen mu ta musu addu'a Allah ya shirye su, Allah ya gane da su gaskiya. Amin amin. Yawa ina godiya ina godiya ina ziyara da sai. Masha Allah ahlan ma sai barka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola da ke kira direct. Salamu alaikum kola da kira direct. Wa alaikum assalam sarki ya aiki. Masha Allah. kira nan garin nan garin Masha Allah. Jama'a in za yi program in muka zana suna kowane ne muna zo mu zana mm. suna mu ce da wane ko kuma za yi radi zuwa ga wani to amma abin da muka farga muka duba ana iya za zo ka ga mutum ya juya ma mutum karatu ya juya ma mutum hankalin shi zuwa wasu abu daban ba wanda ake tsoron da za in za ina zuwa kola ko kai nake ba ina magana ba wanda ake tsoron da za karatu a kansa ko kuma menene a'a ba batun wannan bane hmm. malam ku duba topicin malam farkon kola da zo yana hmm. tambaya kan batun shak ibn taymiya ne ko ba haka ba mutane nawa suka fito suka yi raddin wayan nan karatu ko ba haka ba za malam ya zo ya ce wai karatu kuma kana ji shi ya ce ba wahabi ya ce dan zala malam fita da kowa san shi duniya ba mutum bane mai shakka shi za kaka zo duniya kaka zo wurin tambaya ka juya karatun malam kana kira sunan wa a malam bai kira suna ba shi yayi karatun shi ne zuwa ga yin zala shi yasa in yana so ya karatu shi ba karatun shi suna zai ba karatun shi suna ya karatu yayi karatu kan haka shi yasa kawai wanda zo ya juya karatun malam in dai ba da suna zai ba da suna to bismillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kola wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sarki zaki na'am kola sunan karga ina ke kira muna kira daga nan za kuna lafiya ai Masha Allah, uh, muna jin ka muna amsa. Muna gaida Maula Mushek Awal Fatih Sanatu zai kawo labarin da za mu godiya da mm. godiya Allah ya saka muku da alkhairi duka ku. Mm, Masha Allah. Masha Allah shi ne ba tambaya sa mun kira mun godiya ne. To shi ke nan mun gode Allah ya saka da alkhairi. Na gode a gairar man da maulan mu. Ok, okay. Almajiri. Alhamdulillah ta'ala barakatu kola. Ah, ba da kai ba sannan ina zuwa. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola. Kola da kira uh, a Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola. Kola da da kira ta salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Wa alaikum salam wa To ya suna gargada yake kira. Daga daga Libya. Ok, ya sunan ka. Muhammad na Sunana Muhammad Muttaka insha Allah. Muna gaida Maulana Sheikh Abdul Fadistani a Tijjani radiyallahu anhu. Masha Allah, yana ji. Sarki barin zo minti ɗayan ƙaro haske. Amin, amin, amin, amin ya rabi. Masha Allah, muna gaida muna ziyara shi. Allah ya kare lafiya, Allah ya kare, Allah ya maido ce. Amin, amin, amin, amin, amin. Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola kan uh, TikTok. Abu alaikum assalam sarki zaki. Na'am, kola sunan karge na ke kira? John Ibrahim ah, daga Kano. To masha Allah. Adalla. Din muna saurara kuma da muna biye da ku. Masha Allah. To amma abin da nake so in tambayi shi malam Abdul Fatai. Eh. Akan wannan maudu'in nashi. kamar yadda ban sanya magana shi nake so nima ne magana a kai shi ɗalibansa su ne suka rubuta wayannan littafan shi ibn taimiyya a cikin littafinsa da akwai abin da ya rubuta makamancin nau'in can guda ɗaya okay very good maganan ka uh, tambayan ka yana yana yana da muhimmanci sosai alright yau shi ne abin da nake so na sani kawai hmm. akai bari shayya saboda su ba sai ko shayya eh, ya dan tashi bari ya dawo yanzu ok to Allah da da shi lafiya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na sarki. To, masha Allah, Allah ta baki shek. Shek, a kola yana tambayar cewa wannan almajiransa suka rubuta. To, shin irin wayannan maganganu akwai ko makamancinsa ko sau ɗaya wanda shi shek Ibn taimiyya ya rubuta da kansa? Sosai mana. sosai mana sosai mana in hmm. almajiransa almajiransa su suka koyar da kansu shi ya koyar da su wai in an ce almajirin wani wai koyar da shi sarki amince ne yawa sannan kuma abin da ku fahimta a maganar da muka ita nake tambaya ne wanda shi ya rubuta da hannunsa eh barkaji barkaji akwai a sayyid na ibn qayyim akwai alwabil sayyid na ibn al-qayyim cewa ibn al-qayyim yace a gaban ibn taymiya in mun shiga mun zo gabansa da muka zo gabansa a gabansa kuma eh. muka ce Allah ya bude mana aljanna ina zuwa mana kola kola bare kare bare wala Allah zaka fahimta bare kare she ka shigo bismillah mun zo gabansa da muka ga zo gaban ibn taymiya mun shigo da damuwa da kunci da muka ga ibn taymiya bayan mun ganshi muka fita daga cikin kunci Allah ta baraka wata ala ya bude mana kofa aljanna ya sa muka ga aljanna muka ji kanshin aljanna a gaban wa a gaban ibnu taymiya to tambayar ka nake yi yanzu kai ne kake da manzo Allah ya ce man rabin kun munkaran falo ga yuru biyadi falle mai sadi fa bilisani falle mai sadi bi qalbi wa zalika daful imani ka kaddara wannan abin da kake faɗa din sun yi a gaban ibnu taymiya ibnu taymiya sai bai ce komai ba sai ya shiru ya gani mai hukuncin sa sarki a musulunci a musulunce ka kaddara ibn taymiya duk littattafansa bai ce komai ba gana akan me hukuncin sa eh wanda yayi ba sun yi a gaban su wai wai ba sun yi a gaban sa ba a ko da littafi ɗaya wanda shi ibn taymiya ta bayyana irin a'a wannan to ai bai canza hukunci ba malam yanzu bai canza hukunci ba ku da kuke ta goyon bayan ibn taymiya ni ba ku gane kalli saurare ni kola ba fa ina magana akan ni ibnu taymiya ya ce kaza ya ce kaza ba sa'un ku ya ce in na ga dama zan yaje ibnu taymiya a gefe ibnu alqayyim din shi da ya faɗa haka me matsayin sa gurin ka to yanzu yanzu dai abin da nake so bar ibnu taymiya dau ibnu alqayyim din na cire ibnu taymiya na <laughs> maka taslimi jadali bai kawo ba ibnu alqayyim shi me matsayin sa babu a cikin sake na shi ibnu eh, taymiya ba mu ji ba ƙara maimaitawa sai mu dawo kan magana su ɗaliban yanzu ba damuwan akwai ko babu batun da ga magana a cikin gidanka ibn al-qayyim ya faɗa me ya hukuncinta ka tsira ne daga ibn al-qayyim din shi ba malamin ka bane ai baraka ai abinda nake bukata kana ji ko shehi hello kana ji na ni abinda nake bukata guda ɗaya sai malam baka daga ni daga maudu'i kai damuwanka me ma'anan cewa akwai a littafin sa ko babu ibn al-qayyim ba malamin ka bane ta gaba idan babu sai sai ta sanya tambaya ta gaba idan babu idan da akwai kawai ka kawo mini guda ɗaya. Qayyim ba malamin ka bane tambayar ka na Tambayar ta gaba. ban zo karatuna na ba shine in ce maka anan akwai ko babu ba Karatuna a littattafan Wahabiyya Wahabiyya Ibn Qayyim ya faɗa kafin ka je gaba ni kuma tambayar da nake maka tunda na karanta baka ce babu ba kafin ka je gaba meye hukuncin Ibn Qayyim meye matsayinsa. me matsayin Abdulhadi me matsayin Alimamu Zabi me matsayin Ibn Kasir me matsayin su sai ka faɗa matsayina a bari ka ji matsayina a gurin sa duk abin da zai zai faɗa idan ya tsaro da wani Ibn Taymiyyah zan ajiye mai kayan san dauki nasu wai matsayin shi ko na Ibn Kayyim ko na Ibn Taymiyyah inda ya ci karo da na Annabi zai ajiye musu kayan su zan ajiye shi dauki na Annabi ai dukkan su to sarki zaki tambaye shi wannan abin eh, wannan a <laughs> ah, ba zai ajiye ba sarki zaki meye matsayin meye matsayin magana ba zai ajiye ba wannan maganar da suka faɗa da aka faɗa a lokudu da aka faɗa a cikin alwabil sayibi tambaya muke ba ka ce ka ajiye ba ajiyewa daban hukunta shi muke so ka yi kamar yadda wahabiya suka hukunta maganar chief imam me matsayin maganar da ka ajiye mun ji ka ajiye meye matsayin me da dalilin ka ajiyewa kafirci ne shirka ne eh. mukamin Allah ne bid'a ne meye matsayinta sai ka faɗa na to me yasa wahabiya ba su ce chief imam yayi kuskure ba suka kafirta shi ban ji ka ce ba wai me yasa wahabiya ba su ce chief imam yayi kuskure ba suka kafirta na ce me yasa wahabiya ba su ce chief imam yayi kuskure ba suka kafirta shi ba su ce kuskure ba suka kafirta shi hmm. wanda ya kafarta shi ya yi kuskure kowane ne eh. a waje wai wanda ya kafarta shi ya yi kuskure kowane ne a wurin shi kowane malami ne na gaya ma to shikenan mu je mu je mu je tambayan ka na gaba shikenan mu je tambayan ka na gaba kada shi da gaskin musulunci ballanta zaka ce mai kafiri ne shi okay okay ka kyauta ka kyauta ka ah, kyauta santa, ka kyauta okay very good caller all right yawwa very good ka kyauta a ka kyauta wallahi kola ka kyauta mu je tambaya na gaba Hello, kuna tare da ni kuwa? Muna tare da kai. Eh, muna tare da kai maganan kan yana yayyankewa ne wallahi. Bismillah. Bismillah kola, bismillah.